ka ne no kola gira habib eh, mala habib gira eh, maka tambaya tukunna shi mu na kana yin wazifa kana yin wazifa ina yi to lokacin da kake wazifa ka san sharaɗan yin wazifa eh? sharaɗai na yin wazifa shehu tijjani ya ce ya faɗa idan akwai sharaɗai da ya shimfiɗa in za ka yi wazifa duk lokacin da za ka yi wasiƙa sai ka halarto shehu tijjani a cikin zuciyarka sai ka ƙudirce cewa shehu tijjani annahu jalisun bai daidaika yana yana zaune a gabanka min awwali zikiri duk lokacin da zaka fara zikiri ila akhiri har zuwa kan karshe wa yastamiddu minhu kuma ka ninga neman agaji da daɗi zuwa ga shehu tijjani kana ƙudirce wannan abun eh. a ah, kana wannan in za ka yi ah, ba gwada mini wannan ba kuma ban taba ji wannan abu ba ba ne abin da ya abin da aka gwada ya abin ya abin da aka gwada ni ka tambayi malamin ka ka tambayi malamin ka in ka koma mm. ka ce da Allah shehu eh. Tijjani ya faɗi wata sharaɗai na yin wazifa ko bai faɗa ba wallahi wannan shari'an a cikin jawahirul ma'ani shehu tijjani abinda zan gaya mai abinda sannan kuma abu na biyu zan gaya maka kana yin salatul fati kana yin salatul fati ina yi to ka yadda cewa inda ainihin za mu gabatar da karatu a cikin wannan littafi da na wallafa mai suna ila kitabillah da sunnati rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama على فهم سلف الصالح معتقدين أن أحمد تجاني كان يكذب على الله وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لإغواء المسلمين wanda yake kowane lokaci muna ma al'umma bayani a dangane da wannan darasi da muke yi da kuma bayanai da muke yi akan wannan ɗariƙa ta tijjaniya wanda yake ta wannan ɗariƙa ta tijjaniya wanda ya zo da ita abu na farko da ya soma da shi shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi wurdi wanda zai lakana ma tarifai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan ne ya tafi kallama nama falke ba cikin barci ba a sannan wannan zikiri za a rinka yin shi sahi da marici za a rinka yin astaghfirullah sannan a yi salati sannan a yi la ilaha illallah za a rinka yin su wajen so ɗari ɗari sahi da marici wanda yake waɗannan abubuwa da Ahmad Tijani ya da'awa cewa ya zo da su kuma ya karya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi su abubuwa ne wanda yake kowane musulmi yana son ya yi su kowane musulmi yana son ya yi istighfari ya roki Allah ya gafarta musu zunubansa kowane musulmi yana son ya yi salatu ga annabi sallallahu alaihi wasallama kowane musulmi kuma yana son ya yi la ilaha illallah waɗannan abubuwan da kowane musulmi yana son su Ahmad Tijani ya ƙullo ta waɗannan abubuwa domin ya haɗinci mutane, domin ya yaudari mutane, domin ya zambaci mutane, domin ya ci amanar mutane. Ta hanyar ainihin wato ya tusa mutane miyagun akidu na kafirci a cikin zukatansu. Wanda yake za ka zo kana wannan zikiri, kana la ilaha illallah, kana astaghfirullah, kana salati, amma an cusa maka wata akida cikin zuciyarka wadda yake wannan akida idan ka yarda da ita to kenan ainihin wato ka fita daga cikin addinin musulunci. wannan shine babban manufansa saboda haka muna cewa Ahmad Tijani karen farauta ne ainihin wato na Iblis wanda yake yanayi ma Iblis farauta farauta imanin mutane wato zai yi kokari ya cusa maka wata akida wadda za ta raba ka da imani a lokacin da aka cusa maka wannan akida wadda za ta raba ka da imani to duk wani ibada da zaka yi Allah baya da bukatar sa domin Allah baya karɓar aiki ga bawa sai bawan nan ya kasance yana da imani to Ahmad Tijani a ta hanyar da ya kullo ma mutane wato ya kullo ma mutane ta abin da mutane ke so wanda yake ka duba ka ga ko da ga rayuwarka ta duniya yanzu duk wanda ke son ya ha'ince ka ya zambace ka ya ci ka to sai ya kullo ta inda za ka amince mishi idan ya kullo maka ta inda ba za ka amince masa ba kaga ba yadda za a yi ya yaudare ka ya ha'ince ka da wannan shine ainihin wato zamba da cin amana da Ahmad Tijani yayi ga al'umma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an baka zikiri ka je can kana zama sahi da marice kana yi kana ganin kamar an so ka da alkhairi ashe an zo maka da wasu an zo maka da wasu addini daban-daban waɗanda yake idan ka yarda da su to ka yi ridda ka yarda daga cikin addinin musulunci wanda yake waɗannan akidu muna cikin bayanai wanda yake mun somo tun daga muka somo inda ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Allah abu guda ne kaga wannan ka yarda da wannan ka kafirta sannan har muka zo ga cewa Allah subhanahu wata'ala yana cikin komai komai ya zan Allah shi ma wannan ka yarda da wannan kaga ka kafirta har muka zo ga inda ake bayani akan kutubi cewa kutubi shi ke dauke da shi ke tasarrufin abubuwa baki daya da babu kutubi da abubuwa gaba daya babu abin da ka yin saura ga rayuwar duniya komai zai haraka wannan ma ka yarda da wannan ka kafirta sa'annan aka zo ga kutubul aqtab shi ma aka ce haka sa'annan aka zo ga al-khalifatul azam shi ma aka ce haka sa'annan aka zo ga ar-ruhul ar-ruhul hayawani shi ma aka ce haka sa'annan aka zo ga ar-fardul jami shi ma aka ce haka sa'annan aka zo ga bayani akan cewa shi Ahmad Tijani ya sifantu da duka sifofin Allah da kuma sunayensa shi ma wannan ka da wannan ka da sauran dai miyagun akidu da kuma cewa Ahmad Tijani idan musiba ta same ka kana iya kiran sa ka roƙe sa da sauran aƙidu dai daban-daban waɗanda yake mun yi bayanin su ainihin wato ga darussa da na gabata wanda yake yanzu za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi shafi na ainihin wato shafi na tamanin da hudu ga waɗanda ke da hard copy kuma ainihin wato bugu na biyu waɗanda yake bugu na farko gare su sai su dubi magana ta ainihin wato sittin da ɗaya lambar magana za su duba lamba ta 61 nan ne za mu tashi insha Allah. A za mu tashi nau'un akhar min anwa'il ibadati li Abil Abbas Ahmad Tijani. Bayan can mun karanto cewa idan masaka zamanu yawman bi daymihi fa nadi ayatu janiya wahid al-asr. Hadisni wa qad daqa zamanu bi ahlihi. To har zuwa ƙarshen baitutuka. Waɗannan baitutuka magana ta magana ta 65 o magana ta 65 ne waɗanda ke da hard kofin sai waɗanda ke da abubu na farko magana ta 65 wato mun karanto baya inda suka kawo cewa idan masaka zamanu yawman bi mihi fa nadi ayati janiya wahid al-asr ni fa fa qad daqa bi ahlihi bil fi حدثني فقد ضاق الزمان بأهله فيأتيك بالألقاب في موزم الأمر ويكشف كل الكرب عنك بهمة على فوق أفلاك السماوات والبدر bil بالخيرات min kulli janibin wa yarfa'u ankal karba bil barri wal nan duk bayani ne cewa idan musiba ta same ka ba Allah za ka kira ba Allah wanda yake shine ubangijin talikai shine mai renon talikai shine mai jin ainihin wato mai kiransa duk wanda ya kira Allah Allah yana jin sa har yake cewa an man yujibul mutarra idza da'ahu wane ne ke karba ma wanda ke cikin matsuwa idan aka kira shi wane ne kun ga babu ba wani ainihin wato mala'iki ba wani ainihin watan wali ba wani aljani wanda ainihin wasan, idan ka kira sa neman agaji zai karba maka wanda ba rabbul ne ba to bayan mun gama waɗannan bayanai gaba ɗaya waɗannan aƙidu da suka zo da su domin raba mutane da imani domin a cusa mu mutum imani a cusa mu al'umma imani a cusa mutane aƙidu waɗanda za su raba su da imani to ga wani nau'i kuma na daban wannan kuma wani nau'i ne wanda Ahmad Tijani shi ya faɗi wannan da kansa shi ya faɗi wannan wata bauta ce wanda za ka yi wa Ahmad Tijani me yake cewa magana ta 65 yaqulu Umar al Umar al yana cewa wa amma kayfiyatu istisharati amma yadda ake yin shawara da Ahmad Tijani fa innahu cewa shi Tijani qala Tijani ya ce shi da kansa shi ya faɗi wannan magana kuma magana a dube ta ana iya samun ta a cikin al-ifadatul ahmadiyya li muridis sa'adatul abadiyya za a samu wannan magana za a duba shahi na ɗari da ashirin za a samu al'ifada. za a samu wannan kuma za a duba a cikin rima allazi eh, a duba a cikin rima allazi fi hamishi jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shahi na ɗari biyu da sittin da biyar da kuma jawahirul ma'ani shira makabil hutu da rasat a jiz'i na ɗaya shahi na ɗari uku da tis'in da biyu za a samu wannan magana ni suke ni ya ce ahmad tijani ya ce ahmad tijani ya ce man arada an yi shawara ni duk wanda ke son ya yi shawara da ni duk wanda ke son ya yi shawara da ni wa kana baini wa bainahu budin ya kasance akwai nisa na da shi idan kana son ka yi shawara da Ahmad Tijani kun ga Ahmad Tijani yana cikin ƙasa ya rasu amma kuma wai in kana son ka yi shawara da shi sannan akwai nisa tsakaninka da shi lokacin da ya wannan magana yana raye kaga kenan tunda shawara ce za ka yi da shi kenan ko yana raye kana yana da nisa tsakaninka da shi wato kun san kuma can da babu telefon wannan lokacin babu telefon yadda za a buga waya a ce za a yi shawara da mutum kaga kenan abin da yake nuni dai wato baka gunsa to tunda baka gunsa ne kenan ko da bayan mutuwarsa ne kaga kana iya wannan shawara da shi kamar misali mace za ka aura kana son kai shawara da tijani cewa ya kamata ka aure ta ko bai kamata ba ko kana son kai wata tafiya sai kai shawara da Ahmad tijani ya kamata ka yi tafiyan nan ko bai kamata ka yi ba ko kana son ka kulla mu'amala ta kasuwanci tsakaninka da wani to za ka iya yin shawara da Ahmad tijani ka shawarce sa shi zai baka shawara abin da ya kamata ka yi ko kuma kana son ka aurar da diyarka ga wani ko ƙaunarka ga wani ko kuma ta mu'amala wadda aka son ka kulla ko kana son kila ka shiga aikin soja ko ka shiga aikin ɗan sanda ko ka shiga aikin duroba ko ka yi aikin gwamnati ko kana son ka je gona ko ka kai wata ƙasa ka yi noma ko kana son ka je ainihin watan wata ƙasa ka yi haƙar zinari da duk dai wani abu wanda kake so ga rayuwarka wanda kake buƙata wanda za ka iya yin shawara kana son ka yi nemi shawara gawa za ka nemi shawara da Ahmad Tijani za ka nemi shawara ya za ka nemi wannan shawara shi Ahmad Tijani sai ya ce wali salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ne aka marra wato sai ka yi ma manzon Allah salati so dari kaga dama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga waɗannan mutane kenan cewa ta'arifu minhu wa tunkiru waɗannan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya da bayani waɗanda za su bayyana ƙarshen zamani waɗanda zuwan su wato sharri ne ga al'umma waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayanin cewa ka mutu kana rike da kututturen dabino ya yi ka bi ɗaya daga cikin su wanda kowane lokaci muna bayani waɗannan mutane masharranta da za su bayyana ƙarshen zamani Ibrahim Iyasi da Ahmad Tijani suna cikin waɗannan mutane domin dukkanin sibobin da manzo sallallahu alaihi wasallam ambata da ke tare da waɗannan mutane to za ka same su ga ainihin wato Ibrahim Iyasi da kuma Ahmad Tijani manzo Allah ya ambaci sifa daga cikin sibobin da ake sanin su da shi shine ta'arifu minhum wa tunkir wato shine zaka san wasu abubuwa gare su wanda yake yayin muwafaqa da shari'a kamar su ce ka karanta qur'ani ko su ce ka sadar da zumunta ko su ce ka yi sadaka kaga wannan duka abubuwa ne wanda shari'a ta yarda da shi to akwai abubuwa da ke hitowa da gare su wanda yake shari'a ta yarda da su shari'a ta yarda da waɗannan abubuwan da ke hitowa ga kuma sai manzo Allah ya ce wa tunkir kuma kana yin kyama bi ma'ana akwai abubuwa da ke hitowa da gare su waɗanda yake za ka yi kyamar kamar misali a ce in musiba ta same ka tijani za ka kira ko a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Allah abu guda ne ko kuma a ce Allah subhanahu ta'ala na cikin gumaka wanda ya bauta mu gumaka Allah ya bauta mu da dai sauran maganganu dai waɗanda suke faɗa wanda yake da an faɗe su za ka san cewa shari'a ba ta yarda da waɗannan abubuwan ba to shine anan kun ga ya ce kai ma annabi salati annabi sallallahu alaihi wasallam yi ma annabi salati kun ga shari'a ta yarda da ai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati to salatin nan so nawa zaka yi manzon Allah salati in ji tijani zaka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ni aka marra wa so 100 ka zauna kai manzon Allah salati yanzu da wa zaka yi shawara tijani zaka yi shawara mu'amala da ake son kai wani abu da ake son kai zaka yi shawara da tijani kuma yana son cikin kabarinsa zaka yi shawara da abu na farko zaka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sun ma yazkuru hajatu sannan ka faɗi buƙatar ka ga Ahmad Tijani ka ce ma Ahmad Tijani ina son in aure kuma wanda nake son aure ina son aure wanci mai suna kaza ko kuma ina son ainihin wato in shiga aiki iri kaza ko ina son in tafiya kaza ko ina son in yi kaza ko ina son in yi kaza ko ina son kulla mu'amala kaza sai ka faɗi buƙatar ka wa za ka faɗa ma buƙatar Ahmad Tijani za ka faɗa musu za ka faɗa ma buƙata kaga kenan suna sifanta Ahmad Tijani da sifofin Allah ya mutu yana can cikin kabari amma wai za ka gaya masa ka. kamar kenan Ahmad Tijani yana tare da kai dama sun faɗa cewa Ahmad Tijani yana tare da mudiri duk inda yake da'iman duk inda haka da zarar ka tuna Ahmad Tijani to yana nan tare da kai kamar yadda Ibrahim ya ya faɗa da kun ga wannan duka yana cikin aljibu na kafirci na zindiƙanci da suke dasawa cikin al'ummar musulmai domin su raba al'ummar musulmi da imani a raba ka da imani ka koma kafiri ka koma zindiki ta inda kai baka sani ba kana zaton ainihin su yi maka abubuwa na alkhairai kana zaton masoyanka ne kana son kana zaton masu son ka da alkhairi ne saboda sun kawo maka sun ce maka kai zikiri kai salat kai istighfari kai la ilaha illallah ka dauki ta masoyanka ne masu son ka da alkhairi ne ashe karkashin haka sun suka su zambace ka sun suka su farauci imanin ka a raba ka da imani ya zama cikin zuciyarka babu imani ko miskala zarra ka tashi ka zan zindiki ka zan kafiri ka zan mushriki kai ka dauki ta mutumin kwarai hake don an baka salati an baka istighfari an baka la ilaha illallah kuma an gaya maka cewa duk wanda ya karbi wannan wuridi da shi da mata tai da mata ne da 'ya'ya ne da da sarakunne ne da dangi ne uwaye ne da uba ne da kuma ainihin baya ne har tashin kiyama an ce kowa dan aljanna ne saboda haka ka ta kai dan aljanna ne an baka zikiri da salati da la ilaha illallah ka da ka mutu sai aljanna ashe an zo maka da wata mummuna akida wadda ta raba ka da imani wadda ta raba ta cire imani da zuciyarka ka zan zindiki ta inda baka sani ba wanda yake da ta mutu sai wata jahannama to wannan shine illar da Ahmad Tijani ya yi zuwa ga al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya raba su da ainihin wato hanyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita daga wurin Allah da shi ne watan za ka yi salatu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam so ɗari sun mai zuru hajjata sannan ka ambaci buƙatar ka lokacin da zaka ambaci bukatar kaza tijani wa huwa mushakhisun nafsahu shi yana mai ayyana kansa yace jani ni ne wani dan wani shine ayyana kansa ko kuma yana mai kaskantar da kansa gaban Tijjani. yana mai kaskantar da kansa gaban tijani shine wa huwa mushakhisun nafsahu bayna yadayya ya yace sai ka faɗi ka. kana mai ayyana kanka kana mai kaskantar da kanka gaban tijjani ka ce ma tijjani ga abin da nake bukata ga abin da nake neman shawara da ka tijjani ina son in yi aure ina son in yi tafiya ina son in yi kasuwanci ina son in yi noma da dai sauran abubuwa ina son in yi karantarwa ina son in yi aikin gwamnati ina son in sai mota ina son in sai mashin ko ko ina son in sai keke ko ina son in yi aikin hajji da dai sauran abubuwa gaba daya wanda kake son ka yi shawara da tijani za ka yi salati so ɗari bayan ka yi salati so ɗari sa'annan ka faɗi buƙatar da ake da ita sa'annan ka kaskantar da ka ayyana kanka da tijani kuma ka kaskantar da kanka gaba gare sa sai sai tijani ya ce wal jawabu to abinda a amsa da za ka samu daga tijani dangane da shawara da kan nema ga Ahmad tijani shine ma ya tsawo fi kalbihi abinda ya zo ga zuciyarka duk bayan kayi wannan ka ayyana kanka ga tijani ka bayyana bukatar ka to sai ka saurara ka ji me za ka ji da zuciyarka duk abin da ka ji ga zuciyarka to wannan ita ce amsar da tijani ya baka in ka ji ga zuciyarka ainihin wannan abin an ce ka je ka yi wannan abin to shikenan tijani ya ce ka je ka yi in ka ji an ce maka wannan abin da kake neman shawara abin nan hadari ne gare ka abin nan illa ne gare ka abin nan bai kamata gare ka ba ka ji wannan da zuciyarka to shi a amsar da tijani ya yi maka shi a amsar da tijani ya baka to kun ga wannan kafirci ne wannan shirka ne da Allah subhanahu wataala tijani yana can cikin kabari ya rufe ya zan mai wari cikin kabarinsa ya rufe cikin kabarinsa ya zan kasusuwa gasu a cikin kabarinsa amma za ka zo ka kudurta ai za ka zo ka roƙe shi za ka zo ka nemi wani abu gare shi ko za ka zo ka yi shawara da shi domin a bambancin wanda ya yi shawara da Ahmad Tijani ya ayyana buƙatar sa ga tijani ya ayyana kansa ga tijani to me a bambancin sa da wanda ya zo ya ayyana buƙatar sa ga gunki ko ya zo ya ayyana buƙatar sa ga wani abu na bauta wanda ake bauta muku ma bayan Allah me a bambancin su me yasa aka hana bautar gumaka ai saboda bauta haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na Allah akan bawa haƙƙin Allah ne akan bawa shi yasa aka hana a bautar gumaka duk lokacin da ka bauta ma gumaka to ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba gumaka to yadda baya halatta gare ka ka ɗauki haƙƙin Allah ka kai ma gumaka ka ba gumaka to baya halatta gare ka ka ɗauki haƙƙin Allah ka bayar da shi zuwa ga wani annabi daga cikin annabawa ko wani manzo daga cikin manzanni ko wani mala'iki daga cikin mala'iku ko wani waliyi daga cikin waliyai ko wani salihi daga cikin salihai in dai haƙƙi ne na Allah na bauta wanda Allah shi ya kaɗaita da bauta to duk wani makhluki da ka ɗauki wannan haƙƙin ka je ka kai masa wannan haƙƙin ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki haƙƙin Allah na bauta ka bauta ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ka sani cewa ka hita daga cikin addinin musulunci nan ka kore la ilaha illallah daga cikin zuciyarka ko da ka faɗa da harshe to baka yarda da la ilaha illallah cikin zuciyarka domin abin da Allah ilaha illallah shine ba abin bauta da gaskiya sai Allah kaga kenan in ka bauta ma wani abu wanda ba Allah ba to shi kenan kamar ba ka yarda da la ilaha illallah ba to wannan shine abin da Tijani ya faɗa shine fal jawabu abin da amsa da Tijani ya baka shine ma ya kawo fi kalbi duk abin da ka ji da zuciyarka lokacin da ka yi shawara da Tijani duk abin da ka ji da zuciyarka shi a amsa da Tijani ya baka to kamar yadda na faɗa wannan a duba jawahirul ma'ani allazi ya mishi jawahirul ma'ani wallazi ya hamishihi al a duba a cikin rimahu a duba a cikin rimah allazi fi hamishi jawahir ma'ani a duba nuska maktabat shabiya juz'i na daya shahi na 266 da shida. Da jawahir ma'ani a duba da kuma ar-rimahu al-munfasil an hamishi jawahir ma'ani ishra maktab al-wus wal dirasat juz'i na daya shahi na 392 sannan kuma a duba a cikin al-ifada al-amadiyya li murid sa'adat al-abdiyya shahi na 120 za a samu wannan magana ta ɗari da sittin da biyar za a samu wannan hadhihi al-aqida ita wannan aqida aqidatul kufr billah ce ta kafirce ma Allah ta'ala madaukakin sarki wal da kuma yin imani bi Ahmad Tijani da Ahmad Tijani wa annahu cewa shi Ahmad Tijani sara ka annahu huwa Allah kenan shi Ahmad Tijani ya zan kamar shi ne Allah kamar yadda muka karanto can baya cewa Ahmad Tijani ya sifantu da dukkanin sunayen Allah da sifofinsa har ya zama kamar shi ne Allah. Wa huwa allazi yumiddu kainat kamar yadda muka karanto baya cewa Tijani shi ke daɗa halittu. Halittu baki ɗaya, da mutane da aljanu da tsuntsaye da kifaye da dabbobin daji da ko ina. Duk halittu baki ɗaya duk abin da suke samu Ahmad Tijani shi ke yumiddu. Wato shi ke daɗa su da abin da suke samu kenan duk abin da halittu ke samu daga ware waɗannan abubuwan suke hitowa wai daga tijani suke hitowa ahmad tijani shi ke daɗa halittu sai hayati suka ce lokacin rayuwarsa wa ba da mamaci da kuma bayan mutuwarsa lokacin da yake raye duk alka'inati shi ke daɗa su da abin da suke samu kuma ko bayan ya mutu ko bayan mutuwarsa yana cikin kabari duk abin da ka samu duk abin da halittu suka samu daga tijani ne wanda waɗannan duka su ne aƙidu na kafirci na zindikanci da ke cikin wannan aƙida wannan ɗariƙa wanda yake amma sai su yaudari mutane su ha'inci mutane su zama kimbaci mutane cewa wai babu abin da ake sai istighfari sai sai salati ga manzo sai la ilaha illallah don kawai su ha'inci mutane don kawai a zambaci mutane don kawai a yaudari mutane a raba su da littafin Allah a raba su da sunnan manzo a raba su da imani su koma zindiƙai an ba su zikiri sun zo sun zauna suna yi da harshe amma ba ta musu zukatansu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru gaba ɗaya jiki ya gyaru idan tsoka ta lalace gaba ɗaya jikin ya lalace to wannan shine illar da waɗannan mutane ke yi ga al'ummar musulmi shine za a bata maka zuciya wannan tsokar wanda in ta lalace jiki gaba ɗaya ya lalace to wannan tsokar suke lalacewa wannan tsokar suke yi ma illa ita ce zuciyarka sai a cusa maka aƙida ka kafirci cikin zuciyarka ka tashi kana da san kai musulmi ne ashe ka zan zindiki ka zan kafiri ka zan mushriki da shi ne suka ce fi hayati da rayuwarsa wa ba da mamati da kun bayan mutuwarsa min al'azal tun azal idan aka ce azal wato tun tun can da da da da tun can da to ne azal ila abada har zuwa abadan har zuwa abada har abada gaba ɗaya tijjani shi ke daɗa ainihin wato halittu da dukkanin abin da suke samu sannan bayan wannan wa huwa ma'al murid shi tijani yana tare da muridi yana tare da dan dariƙa da'ima har abada idza tazakkarhu idan ya ambaci tijani idan ya tuna tijani wa taqada annahu bayna yadayhi ya kudurta cewa tijani yana gaba gare sa to ainihin watan ya kudurta tijani yana gaba gare sa to shikenan tijani yana tare da tijani kaga kenan suna nuna kenan tijani ya zan kamar shine Allah duk inda hake mun san cewa Allah yana tare da babansa duk inda yake da iliminsa Da suna sun ɗauki cashi ma tijani haka yake duk inda hake kai muridi kai ɗari ɗan ɗari ka tijjaniya duk inda hake kana tare da tijani? to idan ka yarda da wannan ka san ka san zindiki ka san kafiri domin Allah subhanahu ta'ala shi kawai wa da hula sharika da ne ke tare da halittunsa bayinsa duk inda suke yana tare da su da ilminsa wadawatin nasu da kuma kiran mutane ila da awati zuwa ga kira tijjani inda masaiba a wajen musiba sun faɗi wannan idan musiba ta same ka maimakon ka kira Allah wai tijani za ka kira min lahi kuma bayan Allah ma za ta kuluna ayyuha tijaniyuna ya ku yan tijaniya waɗanda ke son su ɗarkake tijani waɗanda ke son su nuna tijani mutumin ƙwarai ne waɗanda ke son su nuna tijani waliyin Allah ne me za ku ce dangane da waɗannan aƙidu an hazihil aqidati al daga wannan aƙida ta kafirci da ainihin wato Ahmad Tijani ya zo da ita me za ku ce dangane da wannan aqida hal yata'ajjabu shin za a yi mamaki mimman ja bi hadhihi al-aqida ga wanda ya zo da wannan aqida ta kafirci ta zindikanci wanda ya zo da wannan aqida za a yi mamakin sa al-aqidati al-kufriyya aqida ta kafirci za a yi mamakin sa idan idan ya faɗa yake cewa taraktu takbira wa ta'mida wal qira'ata fi salati ayyama ala takbiratil ihram wa salam li udhrin qama bi wannan magana da ta wannan magana wadda yake ita ce dalilin da ya sama na rubuta wannan wannan magana ita ce magana da na faɗa nake cewa zan ba da kujera ainihin watan umra ainihin watan da tiket ɗin umra idan an bani amsa daga littafin Allah daga sunnan manzo wanda ke nuni ingancin sallah Ahmad Tijani irin wannan sallah da yake yi. Ni yake cewa yake cewa taraktu takbira na bar cewa Allahu akbar. wata hamida na bar cewa alhamdulillah ko sami Allahu liman hamida ko rabbana walakal alhamdu. wal qira'ata kuma na bar karatu kaga idan aka ce karatu da an ce qira'ata ka san karanta alqur'ani yake ne kenan an bar karanta alqur'ani sai salata a cikin sallah ayyaman kwanuka a da takbiratu ihram sai kabbara harama kawai wassalam da kuma yin sallama yace da izinin kama biye ce saboda wani izini da ya same ni Ahmad Tijani shi ka wannan magana abin da abba shi ne waɗannan aƙidu na kafirci waɗanda muka karanta wanda tijani ya zo da su shin wanda ke akan waɗannan aƙidu na kafirci yanzu za a yi mamakin sa idan ya ce na bar cewa Allahu akbar na bar cewa sami Allahu liman hamidahu na bar karanta alqur'ani a cikin sallah kwanuka sai dai kafara harrama da kuma sallama shin ana mamakin sa ana mamakin wanda ya zo da waɗannan aƙidu in ya faɗi wannan magana wanda muke cewa waɗannan abubuwan da yadda tijjani yake wannan sallah muke cewa ba mai irin wannan sallah ba matsafi ba wanda ke tsafi kawai ke irin wannan sallah amma kun ba matsafi ba mai irin wannan wato wanda ke mu'amala da aljanu dama abinda muke faɗa kenan duk abubuwan da ke bayyana ga ainihin wato Ahmad Tijani wanda mabiyansa ke ɗauka cewa karama ce taka ce to wallahi ba walitaka ba ce ba walitaka ba ce kun ba karama ba ce istidraji ne Allah subhanahu wa ta'ala ke yi masa istidraji ne Allah ke yi masa kamar yadda ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani dangane da ainihin dajjal wanda zai bayyana karshen zamani wanda zai kai ga inda zai iya kashe mutum kuma ya ce mutum ya tashi mutum ya tashi zai iya ce a yi ruwan sama kuma a yi ruwan sama wanda wannan duka istidraji ne da abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ambata dangane da dajjal to saboda haka duk wasu abubuwa da ke bayyana ga Ahmad Tijani wanda wasu ke ɗauka cewa karama ce Allah na son shi ne karama ce wallahi ba karama ba ce istirraji ne domin ainihin wasan mutum ko da hira yake tsakanin sama da ƙasa idan ka auna aikinsa ka ga aikinsa ya saba da littafin Allah ya saba musulman manzo to ka sani cewa wannan ba karama ba ce wannan ainihin istidraji ne to sa'an nan au qala shi za a yi mamaki ga ga wanda ya ce au annahu qala ko ko shi ya ce innahu lam yashum ra'ihat al-islam sha bai shaƙi kanshin addinin musulunci kun san wannan shi ma tijani ya faɗi wannan ya ce amin sab nakunu muslimina wa wallahi ma shamamna ra'ihat al-islam ce sabu kai imani mu zan cikin musulmai yace na rantse da Allah ban mu shaƙi kanshin addinin musulunci kun ga tijani shi ya faɗi wannan sabu din na wane ne sabu din na mai yiwa ne kila shi ne yake yi ma waɗannan salloli da yake yi tare da takbir wa tami da kira aka mai yiwa ne kila aljaninsa kenan wanda a tare da shi wanda wasu abubuwa da ke bayyana gare shi daga aljanni ne sai a rinka ɗauka cewa karama ce a ɗauki cewa ainihin wasan wata daraja ce yake da ita a wurin Allah da yake ce masa ba ka yi imani ya ce na rantse da Allah ba mu zan cikin musulmi ba ma ba mu shaki kanshin addinin musulunci ba kaga hatta da kanshin addinin musulunci tijani rantsuwa ya da Allah ba su shaƙi kanshin addinin musulunci ba da wannan rantsuwa da Ahmad Tijani ya ce ba su shaƙi kanshin addinin musulunci ba na sha tambayar wasu na sha yin tambaya ga yan tijaniya su bani amsa shin magana da tijani ya faɗa cewa ya rantsu da Allah bai shaƙi kanshin addinin musulunci ba shin ƙarya ya kai koko koko magana ce wanda ya faɗa ta gaskiya yan tijaniya sun kasa bani amsa shin tijani magana da ya faɗa bai shaƙi kanshin addinin musulunci ba shin ƙarya ya yi koko a'a maganar da ya faɗa gaskiya ce ya faɗa in gaskiya ce ya faɗa ga kenan ba ba musulmi ba ne in kuma ƙarya ya yi maganar da ya faɗa ƙarya ce ya yi to kenan maƙaryaci ne kenan duk abin da yake faɗa yake jinginawa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake yi manzo Allah bai ga manzo Allah manzo Allah bai gan shi ba aw talaffaza ko ko yayi lafazi ma ya dullu da abin da ke nuni da cewa annahu kafirin cewa shi kafiri ne kamar yadda ya ambata wanda yake wannan duk zai zo karshen wannan littafi inda yake cewa yana da wata martaba inna lana martabatan inda Allah wato yana da martaba a wurin Allah subhanahu wata'ala sana hadfil ulu inda Allah ta'ala ila haddin yahrumu zikruhu laysa hiya ma afshaytu lakum ولو سرعت بها لأجمع أهل الهد والإرفان على كفري فضلا عمن أداهم yake cewa yana da wata martaba da daraja a wurin Allah wanda yake ta kai kololowa wajen ɗaukaka a wurin Allah ta kai ga matsayin inda ma ba za a ambata mutane wannan martabar ba ce ya rumu zikiru ila haddin ya rumu zikiru laisa wa laisa fiya ba ma a shaitu Ya ce wannan martaba ban gaya muku ita ba Ya ce walau sarahatu biha da na bayyana muku wannan martabar da nake da ita a wurin Allah da na bayyana muku ita cewa ga ta martabar da nake da ita yace la ajma ahlul haqqi wal irfani ala kulli yace da waɗanda ke akan gaskiya da waɗanda an masana duka za su yi ijma'i akan kafirci na to wanda ke akan waɗannan akidu ana mamakin sa idan ya ce cewa shi kafiri ne ana mamakin sa Allah zai yi ta'ala duk wanda ke kaɗaita Allah da bauta fi jami'i aqsami tauhidi salata a cikin kashe-kashen tauhidi guda uku da baki daya kun san kamar yadda malaman sunna suke bayani malaman tauhidi suke bayani malamai masu karantar tauhidi ke bayani cewa tauhidi ya kaskashi uku akwai al-rububiyya akwai al-uluhiyya akwai al-asma'i wa sifat wanda yake wannan abu sananne ne ga dukkanin ɗalibai waɗanda ke karatu waɗanda ke karatu akan manhaja ta littafin Allah da sunnan manzo abu ne wanda a sananne yadda malamai ke bayani akan kashe-kashen tauhidi to duk wanda ke da ilimi akan abin da shafi kashe-kashen tauhidi to zai san cewa layin yunkir ba zai yi inkari ba kufra man kana ala misli hadhihi al-aqidati al-khabisa baya yin inkarin kafircin wanda ya kasance akan wannan mummuna aqida mummuna wa man lam ya'rif kufra man kana ala misli hadhihi al-aqidati duk wanda bai san kafircin wanda ya kasance akan irin wannan aqida ba irin waɗannan aƙidu ne muka ambata na tijani in dai baka san cewa waɗannan aƙidu ne na kafirci ba lam yashim ra'iha ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tauhid to bai shaki kanshin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba na tauhid to wannan kamar darasin kamar yadda ainihin darasin da muke muke yi wanda ba cikin wannan Isha FM ba wannan kashe-kashe na tauhidi na dan yi bayani a lokacin da na zo a wannan wuri mun san cewa yan ɗarika tijaniya duk inda suke idan ka yi bayanin cewa tauhidi ya kasu kashi uku sai sun yi maka jayayya ba su taɓa yarda a ce tauhidi ya kaskashi uku idan ka ce akwai tauhidi a rububiya, akwai al'uluhiya akwai al'asma'i wa sifat sai su ce ina manzo Allah ce tauhidi ya kaskashi uku sai su ce ina sabai suka ce tauhidi ya kaskashi uku sai su ce ina a ainihin watan a tabi'ai suka ce tauhidi ya kaskashi uku sai su yi maka inkari akan wannan me yasa suke inkari akan cewa tauhidi ya kaskashi uku ba wani kashi daga cikin waɗannan kashe-kashe na tauhidi face sai sun haɗa Allah da sai sun haɗa Allah da wasu da wani waliyi cikin waliyansu sai sun haɗa Ahmad Tijani da Allah a cikin waɗannan shi yasa ba su yarda a ce waɗannan tauhidi guda uku ainihin wato Allah za a kaɗaita Allah da waɗannan tauhidi guda uku har abada ba su yarda sannan duk lokacin da kai ahlus sunna mai da'awa zuwa ga sunna mai da'awa zuwa ga littafin Allah da sunnan manzo dan ɗarikar Tijaniya yake maka ka kawo inda Ai ainihin wato manzon Allah ya raba tauhidi kashi uku ko ko ka kawo inda Allah ya raba tauhidi kashi uku cikin Qur'ani ko ko ka kawo inda sahabbai Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ka kawo inda suka raba tauhidi kashi uku ko ko ka kawo inda wasu sahabbai suka kasa tauhidi kashi uku to amsar da zaka bashi shine sai ka ce masa a sallah malamai sun bayani sallah sallah na da farillai sallah na da sunnoni sallah na da mustahabbai haka kuma sun yi bayani haka alwala alwala na da farilloli alwala na da sunnoni alwala na da musahabbai wanda yake ku yan ɗariƙo sun kun yarda da wannan kashe-kashe da malamai suka yi masalla cewa akwai farilla akwai sunna akwai mustahabi haka kun yarda da kashe-kashe da malamai suka yi ma malaman fiqh suka yi ma alwala cewa akwai sunna akwai farilla akwai sunna akwai farilla akwai sunna akwai mustahabi kun yarda haka aikin hajji kashe-kashe da malamai suka yi ma aikin hajji cewa akwai ainihin wasan cikin aikin hajji akwai wajibai akwai sunnoni sa'annan kuma akwai ainihin wasan arkanu rukunai wannan ma ai kun yarda da wannan sai ka tambaye su cewa to ina Allah subhanahu wata'ala ya raba sallah da cewa akwai farillai akwai sunnoni akwai musabai ina hadisi inda manzon Allah ya raba sallah cewa akwai farillai akwai sunnoni akwai musabai ko alwala ina hadisi inda manzon Allah ya ce aikin haji akwai rukunai akwai wajibai akwai sunnoni akwai al'adab ina aka samu inda manzo Allah ya yi wannan kashe kashe ko Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko ko sauran sahabbai sai ka tambaye su su baka to me yasa suka yarda da waɗancan kashe kashe da malamai suka yi ma aikin hajji da alwala da kuma sallah me yasa suka yarda da waɗannan kashe kashe ko kuma a ainihin ya aka yi malamai suka yi waɗannan kashe kashen an yi wannan kashe kashen ne ta hanyar ta tatabbuki wato ta hanyar biyar diddiki da dukkanin wani nasi wanda ya zo dangane da sallah ko alwala ko aikin haji daga Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake ta hanyar wannan biyar diddiki a gano kowane nasi da kuma yadda wannan nasi ya zo ta haka malamai suka rarraba aikin haji da sunna da alwala da kuma sallah aka rarrabe abubuwa cewa akwai farillai ko taimama akwai farillai akwai sunnoni akwai mustahabbi kun ga da da al-istiqra wato ainihin wato bincike ta hanyar bincike malamai suka hitar da wannan to haka ainihin abin da ya shafi kashe-kashen tauhidi guda uku shi ma malamai ta hanyar bincike suka hitar da kashe-kashen tauhidi guda uku tunda kun yarda sallah ayyukan sallah sun kasu kashi uku haka alwala haka taimama haka aikin hajji to ta kaka kun ka yadda ya kuka yadda da wancan da malamai suka yi wanda yake ba manzon Allah yake ba kun ba sahabbai suka ce ba ba daga sahabbai aka samu kun ba daga ainihin ayoyin alqur'ani bane suka zo da cewa ainihin waɗannan ibada sun kasu kashi uku ba ainihin ayoyin alqur'ani suka zo da wannan ba hadisai suka zo da wannan ya, ya kuka yadda da wannan kaga daga nan sai ka hujjace su tun da hakkun yadda da kashi kusa da malamai suka yi ga wancan wanda yake sun bi ne ta hanyar biyar diddiki ta hanyar bincike aka tabbatar da wannan to sai ka ce kashe-kashen tauhidi shi ma malaman tauhidi ta hanyar bincike aka tabbatar da kashe-kashe na tauhidi domin ainihin wato kashe-kashen tauhidi tun daga fatiha za ka iya samun kashi uku na tauhidi duk lokacin da za ka ce alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin Allah shine ubangijin talikai mai renon talikai kaga tun daga nan shine ake cewa tauhidi rububiyya wato Allah shine rabbu wanda ke renon talikai wanda ba wanda ya tarayya da Allah subhanahu ta'ala akan renon talikai sabanin abin da ɗan ɗariko suke akan shi cewa Ahmad Tijani cewa wa huwa yumitul kainat shi ke daɗa halittu da abin da suke samu kun ga wannan Allah kaɗai shi yake banta da wannan shine rabbu shine mai renon talibai shine mai saukar da ruwa shine mai rayarwa shine mai kashewa shine mai arzutawa in ka samu duk abin da ka samu daga Allah ne shi ke baka lafiya in kai rashin lafiya shi ke baka lafiya komai daga Allah ne subhanahu ta'ala wannan shine tauhidin rububiyya ka kadaita Allah shine rabbu abin bauta eh, shine rabbu wato mai renon talikai wanda yake ba wanda ya tarayya da shi ga ainihin wato gudanar da lamuran shi kadai ke dama shine wannan shine tauhidin rububiyya sannan tauhidul uluhiyya Allah shine ilaha abin bauta kashi na biyu kenan Allah shine ilaha abin bauta kaga wannan shi kuma tun daga Qur'ani za ka samu wannan shine iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kai kadai muke neman taimakon ka wannan shine tauhidi na ainihin wato al'uluhiyya Allah shine ilaha abin bauta ka kadai ta Allah da bauta idan ba ka bauta ma kowa sai Allah ba ka bauta ma kowa sai Allah sai tauhidul asma'i wa sifat kaga tun daga fatiha za ka same shi ar-rahmanir rahim Allah ya sifantu da sifa cewa shi mai rahama ne Allah ya sifantu da sifa cewa shi mai jin kai ne kuma sa'an nan ar sunan Allah ne ar-rahimu sunan Allah ne kaga kashe kashen tauhidi guda uku tun daga fatiha zaka sami sa'an nan qur'ani gaba ɗaya tun daga farkon sa har karshen sa duk wani magana da ake yi na tauhidi to za ka ga cewa yana ɗaya daga cikin waɗannan kashe kashe ne na tauhidi ko dai zan tauhidi na Allah ar-rububiyya wanda yake ar-rububiyya Allah shine rabbu mai renon talikai wanda yake wannan kashi na tauhidi hatta da kafiran makka sun yarda da cewa Allah shine rabbu shine mai reno qul man yarzuqukum minas sama'i minas qul man Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر كاغري الله تي أكن بيا الله تي فسيقولون الله ده سنو ذاك تي الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إن كاتم بيس ويا أهل تي سمي ده كسلي يقولون الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء fa a haya al-ardh ma mota mauta ya yaqulunna Allah an kun ga kafirai sun yarda da wannan tauhidi cewa Allah subhanahu wataala shine rabbu shine mai rino. amma wannan kashi na tauhidi wanda kafiran makka sun yarda da Allah kadai shi yake banta da wannan waɗanda ke biyar ɗariƙa tijaniya ba su yarda da cewa Allah kaɗai shi kaɗai da wannan ba domin mun karanto can baya irin abubuwan da aka ba kutubi irin abubuwan da aka jingina zuwa ga a ainihin kutubul aqtabi irin abubuwan da aka jingina zuwa ga al-khalifatul azam irin abubuwan da aka jingina zuwa ga al jami' irin abubuwan da aka jingina zuwa ga ruhul haiwani duk mun karanto su baya wanda ake nuna cewa waɗannan abubuwa da babu su ga gaba ɗaya halittu gaba ɗaya za su halaka kaga kenan kamar su ke tsaye da halittu ba Allah ba rabbul alamin ba wanda yake kun ga wannan yana nuna mana cewa abin da yasa ba su yarda da ba su yarda da kashe kashe na tauhidi shine ba wani nau'i ba wani kashi daga cikin kashi-kashen tauhidi guda uku face sun haɗa waliyansu da Allah a cikin karkashin wannan tauhidi wato face sun haɗa wasu halittu da Allah subhanahu wa ta'ala karkashin wannan tauhidi shi yasa ba su yarda da a ce tauhidi ya kashi uku saboda su ba su yarda da cewa waɗannan tauhidi kashe-kashe guda uku a kaɗai a keɓanta Allah a kaɗaita Allah da su ba su yarda ba a tada tauhidin asma'i wa sifat ba sun ambata can ba za mu karanta kuma inda za su ambato cewa waliyi yana sifantuwa da dukkanin sunayen Allah da sigofinsa kaga kenan tauhidul asma'i wa sifa ba su yarda da cewa abu ne wanda ya kadaitu ga Allah subhanahu ta'ala ba sun dauki cewa waliyansu sun haɗu da su tarayya da Allah haka tauhidul uluhiyya Allah shine ila abin bauta kaga suna cewa idan masaka zamanu yawman bi bayni fa nadi ayatu jami'a wahid al asr ka karanta littafin da na karanta tanbihu ulil albabi juz'i na farko wanda ke dauke da maganganu ɗari uku da talatin da uku za ka ga maganganu daban-daban irin nau'uka daban-daban na roƙon tijjani da suke yi in sun shiga cikin musiba hatta da idan ainihin wasan suka shiga cikin jirgin ruwa jirgin ruwa zai nutsewa da su ba Allah suke kira ba tijjani suke kira jirgin ruwa wannan in suna cikin jirgin ruwa Allah kuma ya bamu labari dangane da mushrikai na Makka Wai idza rakibu fil hulki da Allah mukhlisina lahu din falamma najaa ila al barri idza hum Allah ya ce mushirikai na Makka shine idan suka hau jirgi isan ga jirgi zai faɗi da su Allah suke kira amma idan aka tseratar da su sai su shirka da Allah subhanahu ta'ala. amma banda su yan tijaniya ka karanta wannan sannan ka karanta tambihu ulil albab wanda ke na juz'i na wanda ke dauke da maganganu ɗari biyar da hamsin da biyar shi ma za ka ga cewa irin nau'uka daban-daban daban-daban na irin roƙon Ahmad Tijani da ake duk wata musiba da aka shiga cikin Ahmad Tijani ake roƙo Ahmad Tijani ake kira kaga kenan tauhidul uluhiyya Allah shine ilah abin bauta ba su yadda da cewa Allah subhanahu ta'ala shi kadai ya kadaita da cewa shi kadai za a bauta masa ba a'a dole idan musiba ta same ka zaka kira tijani kamar yadda masu bautar gumaka idan suka shiga cikin wani idan idan suka shiga musiba ko kuma idan suna son wani abu suke zuwa wajen gumakansu idan suna son wani abu suke zuwa wajen gumakansu sai shirka da Allah amma lokacin da suka shiga bala'i ba za su tsaya da Allah amma banda su yan tijaniya wannan shine dalilin da yasa ba sa yarda da kashe-kashe na tauhidi guda uku ba ɗaya. guda uku wannan su ba za su yarda da cewa Allah shi kaɗaita da wannan tauhidin ba to shine aka kawo cewa wato duk wanda ya kasance akan irin wannan aqida duk wanda ya san kashe-kashe na tauhidi yadda kashe-kashen tauhidi suke guda uku to ba inkarin ainihin wato kafircin wanda ya kasance a kan irin waɗannan aƙidu da tijjani ya zo da su kuma duk wanda bai san cewa wanda ke akan waɗannan aƙidu da muke bayani in dai har ba ka san cewa aƙidu ne na kafirci ba to ka sani cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah na tauhidi to ba ka shaƙi ko da ƙanshin ba ma wai wai ka a'a ƙanshin tauhidi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah ka ma shaƙi wannan ƙanshin ba يقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز wannan babban malami yana cewa rahimahullah yana cewa a taqarrubu kusanci ila al-amwat zuwa ga matattu bi zabi da yin yanka aure buris ko aje a jefa kuɗi wajen kabari matattu a kai musu kuɗaɗe aw bin nuzuri ko da alwashi wa ghairi zalika da wani wannan min al-ibadati na ibada ka talbi shifa kamar neman waraka minhum daga matattu aw al-gausu ko neman agaji daga matattu awil madad koko neman dadi daga matattu shirkun akbar wato babbar shirka ne la yajuzu li ahadin baya halatta ga kowane mutum fi'luhu ya aikata wannan shirka li'anna shirka li'anna shirka domin shirka azamu zunubi shine mafi girman zunubai shine mafi girman zunubai wa akbarul jara'im kuma ita ce jarima wadda a mafi girma Yaƙulullahu Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ai shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so wa qawlihi da kuma magana Allah subhanahu innahu man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad harama Allahu alaihi aljannata hakika Allah ya haramta masa aljanna wa ma wahu nar kuma ko masa ita ce wuta al'aya wannan aya tana cikin suratul ma'ida aya ta 72 waccan aya kuma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yana cikin suratul annisa ayata 48 wa qawlihi ta'ala da magana Allah subhanahu wata ala yake cewa walau asharaku la hadith anhum ma kanu ya'malun da su yi shirka da duk aikin da suka ya lalace nan Allah ya ambaci kusan annabawa ne guda goma sha takwas a cikin suratul an'am aya ta tamanin da takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo cewa lalle da a ce sun shirka da Allah da ayyukansu gaba ɗaya ya lalace da wannan magana a dube ta cikin majmu'u fatawa na ibn bas a duba mujalladi na hudu shahi na ɗari uku da arba'in da biyu za a samu wannan bayani da sai a ƙida to ahmad tijani wato ƙida ta ahmad tijani wa inyasi da kuma a ƙida ta inyasi bil na ga wasu waɗanda ake ce ma arifai to da suke nuhi da arifi shine wato wanda awwali na hakika kamar yadda ibrahim inyasi ya bayyana waliyi na hakika kun san suna da abin da suke ce ma hakika yan hakika waɗanda ke cewa komi Allah ne komi Allah ne kuma komi kamar suna ɗaukar cewa kamar komi ya halatta gare su sa'annan Allah na cikin komai kuna ganin su yan anti dai kuna ganin su yan anti waɗanda aka ce ma ɗan anti yana nan wanda kuna ganin yana muƙabala yana neman yan tijaniya su zo su yi muƙabala akan aƙidar da suke akan ta aƙida ta wa'adatul wujud wadda kai za a ɗauki cewa Ibrahim in yasi Allah ne kai ma Allah ne ni ma Allah ne Ali Harazimi shi ma Allah ne da dai sauran abubuwa waɗanda suke kirayewa suke kaza Allah ne kaza Allah ne to waɗannan su ne 'yan hakika to 'yan hakika din nan waɗanda yi na 'yan hakika to su ake ce arifai. sa'annan kuma akwai waɗanda suke ce ma shi shine duk wanda ya tarbiya in dai ta wannan tarbiya ta zindikanci har ka yi usuli ka kai ga cewa komi Allah ne to kenan ka zan arziki. to menene aƙidar ainihin wasan Ahmad Tijjani? menene aƙidar Ibrahim in Inyas dangane da arifai magana ta sittin da 66 wa min iftira'ati Ahmad Tijjani yana daga cikin karyace-karyace na Ahmad Tijjani. qauluhu maganar sa da ya faɗa shi Ahmad Tijjani shi ya faɗi wannan maganar Ya anna lil arifi cewa ya tabbata ga arifi waƙatan wato wani lokaci ya tsara'u alaihi fana'u watan fana'i na iya ainihin watan abkuwa gare sa watan sai ya zama to ya yi fana'i watan takan yi ya yi fana'i menene fana'i fana'i shine watan mutum ya yi fana'i cikin zafin Allah ka narke cikin Allah ka ƙare cikin Allah wannan shine fana'i wal istigrabu da kuma nocewa sai ka noce cikin zafin Allah kaga shi yasa ba su yadda a ce Allah yana sama sai dai ka ce Allah yana ko ina saboda suna ɗaukar cewa waliyan suna kaiwa ga wani lokaci yadda za su shige cikin Allah ga ka ina ganin ka ina gani ne ga shi ina gani ne amma ya ce ya yi fana'i wato ya shige cikin zatin Allah ya narke cikin zatin Allah ba lokacin da ya shige cikin zatin Allah a wannan lokacin zai yi magana wai ba shi ka magana ba a'a wai Allah ka magana ta harshen shi wannan duka yana cikin abubuwan da muke yi ma al'umma bayani a na kafirci na zindikanci da waɗannan mutane suka zo da shi domin su raba mutane da littafin Allah domin su raba mutane da sunnan manzo domin su ara mutane akan akida na zindikanci kana can kana sallah kana azumi kana ba da zakka kana zikiri sahi da marici kana istighfari so ɗari da sahi sannan kana kana salatu so ɗari da sahi ko so hamsin sannan kuma kana la ilaha illallah so ɗari da sahi da marici ka ɗauki cewa kai da ka mutu sai aljanna ashe an cusa maka irin waɗannan akidu kuma ka yarda da su ashe ka zan zindiki kai ta inda baka sani ba sai ka zo wurin mutuwa a wannan lokacin kai kan ka kayan ka hadu da Allah za ka shaida cewa kai kafiri ne to shine cewa wato arifi wato fana'i na na iya bijirowa gare sa ya auku gare sa da kuma nocewa cikin zatin Allah hatta ya kurga min hatta ya kurga bi zalika har ya hita da wannan ya hita min da'irati hissihi daga da'ira ta ainihin wato hissi din shi wato na ainihin fahimta abubuwa na jin abubuwa na gane abubuwa sai ya hiti cikin wannan da'irar wasu hudihi da kuma ainihin watan halartarsa wa ya kabili an jami'i madariki duk wani abu na riskuwa wanda hankalinsa zai riske sa to zai hita cikin wannan wa wujudihi da kuma samuwarsa tunda ya riga ya shige ya narke cikin Allah yanzu gaba daya duk wani idraka nashi gaba daya zai gushe mishi watan shine watan arifi sai ya kasance wannan abun ya bijiro gare sa lakin amma ya kunu taratan wani lokaci wannan yana kasancewa ya kunu lakin ya kunu taratan zalika fi zatil haqqi wannan wani lokaci zai kasance cikin zatin Allah wato arifi sai ya narki sai ya yi fana'i cikin zatin Allah ya shige cikin zatin Allah subhanahu wata'ala Allah wanda tsarki ya tabbatar ma kuma ya ɗaukaka sai ta dallalahu min qudsihi Allahu sai Allah subhanahu ta'ala ya miko masa sai Allah ya bashi sai Allah ya sanar da shi daga cikin kudusinsa na allantakarsa daga cikin tsarkinsa na allantakarsa sai Allah ya miko masa ya bashi min badi asrarihi na wasu asirai na Allah sai Allah ya bashi faidan wato ya sai ya zama wani abu da zai malalo zuwa gare shi kamar wasu abu mai yawa da Allah zai bashi wato a lokacin da Aliki ya yi fana'i ya yi istidraki ya shige cikin zatin Allah har ya kasance ya hita daga hissi ɗin shi ya hita daga idrakinsa ya hita daga hankalinsa to a wannan lokacin to zai kasance ya shige ne cikin zatin Allah lokacin da ya shige cikin zatin Allah to Allah zai sanar da shi Allah zai miko mishi Allah zai bashi an gane ko Allah zai miko mishi ya bashi daga ainihin watan tsarkin zatin na Allah sai Allah ya bashi wasu abubuwa na asirransa an gane ko ya katadi minhu wanda yake zai hukunta daga wannan abun da Allah ya bashi shine an ya shahada zatuhu aina zatul haqqi wato zatin sai shi arifi lokacin da ya istidraki ya yi fana'i cikin zatin Allah to a wannan lokacin to zatin sa shi arifi da ya zatin shi shi cikin zatin Allah to wannan ainihin bayan Allah ya miko mishi waɗannan abubuwa ya sanar da shi waɗannan asirrai to abin da wannan ke hukuntawa shine shi arifi zatinsa zai ga zatin Allah zai ga ainihin zatin Allah watan zai ga Allah shine aina zatil haqqi lima haqqihi ainihin saboda shahewarsa fiha a cikin zatin Allah wasu hilati fiha da kuma halakar da ya yi cikin zatin Allah bi ma'ana ya yi fana'i ya narke ya shige cikin zatin Allah to a lokacin da ya shige cikin zatin Allah ya narke cikin zatin Allah har Allah subhanahu ta'ala ya bashi wasu abubuwa na asirrai kuma har ya kasance yanzu ya ga zatin Allah wa yusarru fi hadha al-maidan wa a cikin wannan fage zai sarraha zai bayyana zai yi magana bi qawlihi zai zo yi magana yace subhani la ilaha illa ana wahdi sai yace tsarki ya tabbata gare ni shi arifi wai shi ka cewa tsarki ya tabbata gare ni la ilaha illa ana wahadi babu abin bauta da gaskiya sai ni kadai ni ne abin bauta wato arifi zai faɗi wannan magana cewa shi ne abin bauta ba abin bauta da gaskiya sai shi menene suke nuhi da wannan abin da suke nuhi da wannan shine wato a lokacin da arifi ya shige cikin zakin Allah ya narke cikin zakin Allah har Allah ya miko mishi Allah ya bashi waɗansu asirrai na sani na ilmuka har ya kasance yanzu shi arifi zatinsa ya ga zatin Allah to a wannan lokacin to zai yi magana ne Allah ne zai yi magana ta harshen shi tunda yanzu ya zan kamar Allah to sai Allah ya yi magana da shi ta harshen sa sai ya rinka cewa la subhani la ilaha illa ana wahdi ya zo yana wannan magana to a lokacin da yake wannan magana wai ba shi ke magana ba wai Allah subhanahu wa ta'ala shi ke wannan magana wai Allah subhanahu wa ta'ala shi ke wannan magana ta harshen sa shi yasa na zo da irin magana mai kama da wannan a cikin tambihu ulil albab ala khamsi kaula wanda yake inda wani daga cikin su wai ya samu ya yi wannan fana'i ya narke cikin zafin Allah sai ya rinka cewa la ilaha illa ana yana cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi to sai kasance bayan hankalinsa ya dawo daga baya sai almajiransa da azzabe da shi ina sa ran ba manta ba shine suka ce Abu Yazid ne shine Abu Yazid bayan ainihin wato hankalinsa ya dawo sai almajirai sun ka rinka ce masa ai mun ji kana cewa la ilaha illa ana kana ta faɗin wannan kana ta faɗin cewa la ilaha illa ana ashe wai shi lokacin da yake faɗi bai ma san yana faɗi ba to shine yake ce musu me yasa ba sa takobi suka sare shi ba ai da sun sa takobi sun sare shi wannan lokacin ai da ya zan ne wato ya zan shahidi ya zan dan aljanna yace kuma da a wannan lokacin su kansu sun zan mayaka sun zan waɗanda ke yaƙi wato sun zan wato masu jihadi tunda sun sa takobi sun sare shi wannan duk ƙarya ce duk tatsuniya ce ba komai bane illa kawai domin su halakar da al'umma domin su cusa ma al'umma a aqida ta kafirci wannan magana da suka faɗa idan har ka yarda da wannan to ka zan zindiki ka zan kafiri ta inda kai baka sani ba kana ɗaukar cewa kamar magana ce ta gaskiya ashe magana ce ta ƙarya aka zo da shi domin a cusa cikin zuciyarka a halakar da kai amma da ƙarya cewa wai an kawo an zo maka da zikiri da salati da la ilaha illallah idan har ka yarda wani makaluki zai iya shigewa cikin Allah bayan ya shige cikin Allah sai Allah ya yi magana ta halshin shi sai Allah ya yi magana ta shi to shi kenan ka zan zindi har shine Ibrahim ya sa a cikin littafansa akwai yadda yake magana cewa wai Allah subhanahu ta'ala ya yi magana da annabi Musa a wajen iccenya kamar yadda Allah ke ce a cikin suratul suratul qasas فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن ya Musa إني أنا الله رب العالمين kun ga mina da aka ce aka kira shi daga wajen icenya ai ba a ce Allah ya yi magana Allah ya yi magana ta ce ice ba wato shine Ibrahim ya suke kan hujja da wannan aya wai tunda Allah ya yi magana ta harshen ice ga ice na magana Allah ke magana ta harshen ice wai to wannan ba abun mamaki bane Allah subhanahu wataala ya yi magana ta harshen wani wani. ba dan komai ba ya zo da wannan magana domin ya gaskata abin da shi tijjani yake faɗa cewa arifi yakan yi magana da ainihin wato wato Allah zai yi magana ta harshen arifi to sai gashi idan ka samu littafi na na tarbiyya na kawo wannan a ciki sa'annan ma a cikin tambihu wanda aka yi mai maganganu ɗari biyar da wani abu na kawo wannan a ciki zaka ga cewa inda na kawo bayanai inda shi kan shi Ahmad Tijani ka san makaryaci makaryaci zaka yi magana sa'annan kuma yayi wata magana wadda zaka ta da shi shi bai san cewa yayi wata magana ba amma duk mai hankali mai saurare zai gano cewa yanzu ya zo da wata magana wadda yake shi kan shi ya karyatar da kansa duk inda makaryaci yake za ka tarar da shi ya kai zai yi magana bayan ya yi magana kuma shi da kansa kuma sai ya zo da wata magana wadda kuma za ta karyatar da waccan magana da ya faɗa kamar yadda muka kawo kamar yadda za mu zo gare shi ko kuma kamar yadda na kawo shi a cikin littafi na na tambayi ulil albab mai maganganu ɗari biyar da wani abu inda tijjani yake cewa manzon Allah ya ce masa salatul fati na daidai da qur'ani sau dubu shida sai ga shiga wurare daban-daban wajen wurare guda hudu mun kawo wannan ga karatun da na gabata wurare guda hudu shi tijani da kansa ya zo ya yi bayani cewa babu abin da ya kai qur'ani ba abin da ya kai daraja qur'ani ya faɗi kuma dalilai da hujjoji maganganu guda hudu masu ƙarfi wanda ya faɗa dangane da cewa qur'ani ya yi salati to ga can kuma shi ya ce manzon Allah ya ce masa salatul fati na daidai da alqur'ani so dubu shida kenan ashe ƙarya ya yi ma manzon Allah tunda in ba ƙarya ya yi ma manzon Allah ba ya kuma zai zo da ya zo da wata magana wadda za ta walwale abin da manzon Allah ya ce masa to haka kuma dangane da wannan cewa arifi Allah zai yi magana ta harshen arifi ne ya bata nan arifi sai ga Ahmad Tijani yana raddi ga yana raddi ga masu ainihin wato mutazilawa waɗanda ke cewa Allah baya magana su mutazilawa a wurin su suna ɗauka Allah baya magana saboda haka su a wurin su idan Allah na son yayi magana to Allah subhanahu wataala sai dai magana suka hito ga wata halitta can ta daban to sai ga Ahmad Tijani cikin jawahirul ma'ani kamar yadda na kawo cikin littafi na na tarbiyya da kuma tambayi ulul albabi an koma za a samu wannan sai ga shi Ahmad Tijani da kansa ya zo da bayani yana mai karyatar da mu ta zilawa ga cewa Allah zai yi magana ta harshen wata halitta har ma yadda da yake musu raddi yake cewa qabbahu mullah yake cewa Allah ya nuna nasu Allah ya munana su yake cewa ta kaka a ce Allah subhanahu ta'ala zai magana akan harshen wata halitta da a ce Allah zai magana akan harshen wata halitta ya ce la ilaha illa ana kenan ita wannan halitta ta zan ita ce Allah kun ga nan shi da kansa yanzu ya karyatar da kansa akan wannan aƙida da ya dasa cewa Allah zai yi magana ta harshen arifi arifi ya rinka cewa la ilaha illa ana wahadi shi ya faɗi wannan amma ga shi can kuma yana yi lawa raddi ya shi da kansa ya karyatar da wannan magana cewa bai yiwa a ce Allah ya yi magana ta harshen wani makhluki kun ga wannan shi ne muke faɗa muku wannan mutum makaryaci ne makaryaci idan ya yi magana ya yi magana shi da kansa kuma ya dawo ya ta kansa ku duba ku gani da yawa za ku samu wannan irin cikin jawahirul ma'ani yadda tijani zai yi wata magana kuma can wata wani wuri sai ka samu wata magana wanda yake kuma za a ga cewa da ita da wacce magana ba su da ya fare to wannan shi ne al'adar makaryaci wannan shine ɗabi'an maƙaryaci zai yi magana shi da kansa kuma sai ya karya ta kansa ya zo da wani abu wanda zai karya ta kansa to kun ga nan tijani ya nuna cewa ainihin watan arifi idan ya narke cikin zatin Allah idan ya yi fana ya yi sigarati ta zai magana ainihin watan yakan ce la subhani la ilaha illa ana wadi kun san subhana ba wani makhluki da kalmar subhana za a jingina subhana zuwa gare shi sai dai ka ce subhanallah ba ka ce subhana Musa ba ka ce subhana isa ba ka ce subhana ibrahim ba ka ce subhana muhammad kalmar subhana ga allah kawai ake jingina wannan kalki ya tabbata ga allah allah shi kadai ya kadaita da wannan kalmar to amma wai shi arifi lokacin da ya narke cikin zatin allah zai ce subhani wai kalki ya tabbata gare ni la ilaha illa ana wahadi babu abin bauta da gaskiya sai ni kadai sannan zai ce anal haqqu ni ne gaskiya ma zil jibbatu illa allah ba abin da ke cikin wannan alkabba sai allah kamar yadda Hallaji ya faɗa ya zo yana jingina yana jingina rigarsa cewa ma fil jubbati illa Allah cewa babu abin da ke cikin wannan alkabba sai Allah wannan magana a dube ta a cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabu rima nuska maktabatu shabiya albabul khamis alfasl thalith juz'i na biyu shahi na 73 da jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabu rima ishra maktabul buhut da dirasat juz'i na biyu shahi na 152 da kuma jawahir ma'ani ta fiku a shek su ali isi su jubi na biyu shayi na ɗari da talatin da biyu da kuma durratul kharida sharhul yaqutatul farida jubi na ɗaya shayi na arba'in da bakwai da kuma aljami li durar ulumul fa'ida min biyar qudun maktub jubi na ɗaya shayi na ɗari da ainihin tisin da biyu za a samu wannan kun littafai guda biyar daban-daban kowannen su wannan magana ta wuri ta shigo ciki wa qawluhu da magana sa da yake cewa amri wato al'amari na bi amrillah haka yake tare da al'amarin Allah ko ko al'amari na yana ta ne tare da al'amarin Allah yace in kuntu kun idan nace ma abu ya kasance ya kun abin zai kasance tare kenan shi ma ya samu kun fa ya kunu wannan magana fa ta zo ne cikin jawahir ma'ani al'amari na haka yake da al'amarin Allah in nace abu ya kasance zai kasance yace wa kullun dukkanin su bi amri Allah yana tafiya ne da al'amarin Allah fa kun bi kudurati kai hukunci da kudurata. kaga ba wai kai hukunci da kudura Allah ba da iradarsa a'a shi yana da kudura wadda da kudurarsa za ka yi hukunci wannan magana ita ma a dube ta a cikin jawabi ma'ani Allah zai da hamishi kitabul rumani kamar ta basu shabiya arbabul khamis a duba juz'i na biyu shayi na 88 zuwa shayi na 89 da jawabi ma'ani Allah zai yalihi kitabul rumani ishra maktabil husi dirasat juz'i na biyu shayi na 158 da jawabi ma'ani taqiqul imam shafi jana li fi juz'i na biyu shayi na 149 za a samu wannan sai magana ta magana ta 69 sai magana ta 69 wa min iftira'ati tijani yana daga cikin karyace karyace tijani za mu huwa riya ta wadda shi tijjani ya yi cewa annal arifa cewa arifi ya tasihu bi sifatillah wato zai sifantu da sifofin Allah wai arifi zai sifantu da ainihin watan sifofin Allah arifi zai sifantu da sifofin Allah kama sarraha bi zalika kamar yadda ya bayyana wannan fi qaulihi ga magana sa da yake cewa wa amma arifuna amma arifai fa innahum cewa su arifai dakhiluna masu shiga ne madakilar gayati wato mashiga ta kaiwa matuƙa matuƙa mashiga ta ƙurewa a ani abin da nake nufi gayatin nabiyyin wal mursalin wato matuƙa ta annabawa da manzanni wato inda annabawa da manzanni su kansu ba za su wuce wurin sun kai kori sun kure in sun eh, sun kure to wai su kansu arifai su ma za su shiga wannan mashiga inda annabawa idan suka kai inda annabawa ka kai inda ba za su wuce ba sun kure gaba daya su ma arifai su ma za su samu wannan matsayi su kure gaba daya to sai zai kawo menene gaya da yake nuhi menene kaiwa matuƙa da yake nuhi yake cewa fa inna gayatal al'ubudiyya kaiwa matuƙa ta zama bawa kaiwa matuƙa ta zama bawa shine a taƙallubu jujjuyawa fi a hawalil hadaratul qudusiyya a cikin halaye na ainihin wato halara ta tsarkin Allah wato ya zamanto ainihin wato halara na tsarkin Allah wato kamar kenan suna nuhi ainihin wato zatin Allah shine mutum ya zamanto ya yi taƙallubi ya jujjuya cikin zatin Allah sa'annan bayan wannan wal ittisabu da kuma sifantuwa bi sifatin lahi ta'ala da kuma sifofin Allah ka sifantu da sifofin Allah kuma ka shige cikin halara ta Allah a cikin zatin Allah mai tsarki ka shige ka jujjuya a cikin wadda ka ga dama cikin zatin Allah nan ka sifantu da sifofin Allah ta'ala maɗaukacin sarki Wata tahaqququ bi asma'i wa sifati sa'annan sunayen Allah da sifofinsa duka su tabbatu gare ka wato su zama abubuwa na hakika gare ka su tabbatu gare ka kai ma ka sifantu da sunayen Allah da sifofinsa wala gaya ta wara a zalika sai ke cewa babu cikewa babu kaiwa gaya wanda a bayan wannan to wannan duka yana cikin akidu na kafirci na zindikanci da waɗannan mutane suka zo da shi domin su halakar da al'umma domin su ainihin raba mutane da littafin Allah da sunan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana adabe ta cikin jawahir ma'ani wa bihamishi kitabur rima nusta maktabat shabiya al-bab al-khamis al-fasl al-khamis fi masail al-fiqhiyya juz'i na biyu shahi na 180 eh shahi na 280 zuwa shahi na 281 jawahir ma'ani allazi yabihi kitabur rima ishram maktab al-buhut wa dirasat juz'i na biyu shahi na 243 jawahir ma'ani taqiq al-imam shaykh tijana ali sisa juz'i na biyu shahi na 356 za a samu wannan bayani wa hada aidan kufrun billahi wannan ma kafirce ma Allah ne an ya tafi lil insani mutum ya kudurta cewa annahu naka kalkun cewa akwai wasu halittu yumkinu yana yiwa an yattarita an yattabarita ya noce wa ya kula ya shiga wa ya fana ya kare fi zatil haqqi subhanahu wa ta'ala a cikin zatin Allah ka kudurta wannan cikin zuciya kace akwai wata halitta wadda ke iya narkewa cikin Allah ya shige cikin zatin Allah wannan kafirci ne aw ya tahaqqaqa lil makhluqi ko ya tabbatu ga wani abin halitta sifatullahi wa asma'ihi sifofin Allah da sunayensa a ce sun tabbatu ga wata halitta wannan ma kafirci ne la farqa baina hadha ba bambanci tsakanin wannan wa baina nasara da kuma maganar nasara fi isa ibn maryam dangane da isa dan maryam alaihi salam annahu juz'un min zati ta'ala cewa annabi isa wani yanki ne daga zatin Allah wani yanki ne daga zatin Allah idan har ka ɗauki cewa akwai wani makaluki wanda zai sifantu da dukkanin sunayen Allah da sihohinsa to ba bambanci tsakanin wannan da abin da kiristoci suka faɗa dangane da annabi Isa cewa wani yanki ne daga zatin Allah da sai magana ta saba'in wa min akazibi tijani yana daga cikin ƙarshe ƙarshen tijani ƙauluhu magana sa tijani da ya faɗa yake cewa wal arifuna su arifai wato waɗanda arifai waɗanda muka karanto baya waɗanda dai muke bayani a kansu su arifai taraku hazihil hujub sun hasa duka wannan shamaki wato abinda suke son su kawo a nan wato Allah subhanahu wata'ala akwai shamaki wanda ke tsakanin Allah da halittunsa wanda yake ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hijabu nurun wato shamakin da ke tsakanin Allah da halittunsa haske ne da wata riwaya shine narun hijabuhu narun wato shamakin da ke ainihin tsakanin Allah da halittunsa wuta ne wuta ce cewa lauka shafaha da Allah ya kuranye wannan shamakin la aharaqat subahatu wajhi man taha ilayhi basuruhu da ainihin kwargini da ke ga huska Allah da ya kone dukkanin wani abu wanda ganin Allah ya kai gare shi haka ya tabbata a cikin hadisi wato akwai shamakin da ke tsakanin Allah da halittunsa wannan shamakin ga wata riwaya haske ne ga wata riwaya kuma wannan shamakin ainihin wato wuta ce to da Allah zai kurin yi wannan shamakin to duk wani abu da ganin Allah ya kai gare sa gaba ɗaya zai kone to wai su arifai wannan shamakin gaba ɗaya sun hasa wannan shamakin shine kharaku hadhihi alhujubi wannan shamakin gaba ɗaya da ke tsakanin Allah da halittu su arifai sun hosa wannan shamakin da suka hosa shi kullaha duka shamakin da ke tsakanin Allah da halittunsa arifai sun hosa wannan shamakin wa jalla su ma Allah sai suka je suka zauna tare da Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwa sun zama suna da Allah ala bisadi shuhudi akan shinhida ta halarta Allah akan shinhida ta ganin Allah shinhida da za a iya zama a ga Allah a halarce sa to su arifai shamakin da ke tsakanin Allah da halittunsa sun fasa wannan shamakin baki ɗaya bayan suka fasa shi sai suka je suka zauna tare da Allah jama'a yanzu waɗannan mutane masu wannan aƙidu ake cewa waliyan Allah yanzu akwai wani makhluki da ake cewa ya je ya zauna tare da Allah bisa shinhiɗa na ganin Allah akwai wani makhluki da za a ce ya je ya zauna tare da Allah bisa shinhiɗa shinhiɗa halarta Allah shinhiɗa ta ganin Allah ya je da shi da Allah sun zauna yanzu akwai wani makhluki da za a ba shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da aka yi da aka yi isra'i da miraji da shi aka wuce har ya je ya gana da Allah babu inda aka kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da Allah bisa da hida ta halarta Allah ko ko hida ta ganin Allah babu inda aka ce annabi ya zauna tare da Allah saman shinhiɗa babu inda aka kawo wannan amma ga su waɗannan mutane waɗannan mutane masu son su halakar da al'umma masu son su raba mutane da littafin Allah da sunnan manzo sun zo da waɗannan miyagun aƙidu domin su raba mutane da littafin Allah da kuma sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam su aza mutane akan wasu aqidu na kafirci na zindikanci na butulce ma Allah subhanahu wataala wannan magana a duniya cikin jawahir ma'ani Allah zai ga hamishi kitabul rima albabul khamis fi zikr ajibati al-fasl a duba juz'i na biyu shayi na 131 جوال المعاني الذي يليه كتاب الرماء a مكتب الهوت والدراسات جزء نبي شاي نتري لسبعين دبقوي جوال المعاني تعطيب علي سيسي جزء نبي شاي نتري بي دبير زع ساموان بيان da sai abu na gaba wa min akazibi tijjani yana daga cikin karyace karyacen tijjani kauluhu maganar sa da yake faɗa shi tijjani shi ya faɗi wannan magana yake cewa wa taratan wani lokaci ya kunu istijraqu nocewa zai kasance lil arifi da arifi wal da kuma ƙarewa zai kasance gare shi zatin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi da zatin manzo kun san mun karanto baya Ahmad Tijani ya ce arifi zai iya narkewa cikin zatin Allah zai iya shigewa cikin zatin Allah to nan kuma sai da shi yanzu ya kawo wata magana kuma arifi yana iya narkewa ya noce cikin zatin annabi sallallahu alaihi wasallam mun san annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin sa na Madina kabarin sa yana Madina mun san da wannan to amma dama akwai ƙarya da suke faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin duniyar nan yana zagaye ko ina yana zuwa idan Allah na son kada alkhairi sai a kiko ya nemi maka samu ke kai bibi zuwa wannan duk ƙarya ce domin kawai su aza mutane akan miyagun aƙidun da suka zo da su suka yi manzon Allah ƙarya cewa sun karɓo ga manzon Allah ne shi yasa waɗanda abubuwa sai su zo da su a faɗe su su rubuta su a cikin littafan su domin ainihin wato ya zama duk abin da suka kawo cewa an karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a yadda a karɓa ba tare da an ƙaryata su ba sai suka ce watan shi arifi yakan yakan noce ya yi fana'i cikin shi zatin nabi watan da zatin manzo bi gaibati saboda fakuwarsa an zatihi daga zatinsa saboda fakuwarsa shi arifi fakuwarsa an yi wato daga zatinsa fi zatin nabi sallallahu alaihi wasallam wato da zatin manzo sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam sai ta dallalahu sallallahu alaihi wasallam bi bada asrari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi wasu asirransa Waton zaka arifi zai narke ya yi istigraki ya shige cikin zatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ya shige cikin zatin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin annabi zai miko masa annabi zai bashi zai sanar da shi wasu abubuwa na asirai na manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sanar da shi. Idan annabi ya sanar da shi waɗannan abubuwa sai ta kallamu bi lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana magana da harshen manzo ya niyabatan anhu madadin manzo. sai ya zo gashi ya zo yana magana to ba shi ka magana ba a wannan lokacin tunda ya riga ya narke ya shige cikin zakin manzo wa ke magana wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke magana tarishin sa wannan duk ƙarya ce jama'a wannan magana duba cikin jawabin ma'ani da hada shi kitabul rima al-babul khamis al-fasl al-thalis a duba juz'i na biyu shayi na saba'in da 73 zuwa shayi na saba'in da Da jawabin ma'ani allazi yalihi kitabul rima a duba juz'i na biyu shayi na ɗari biyu da da hamsin biyu. da jawabin ma'ani tafi da imam shek tijani ali si ta juzi na biyu shayi na ɗari da talatin da biyu za a samu wannan a duba kuma aljami da durar ulumin fa'ida min bihar kutub a duba juzi na biyu shayi na ɗari da cikin da uku zuwa shayi na ɗari da cikin da hudu za a samu wannan sai magana ta saba'in da biyu wa kazi akazibi tijani yana daga cikin karece karecen tijani wabti ra'ati da kuma ƙaryarsa ƙauluhu maganar sa da yake faɗa shi shi tijani yake cewa walau taharraka alaihi Al'ada da a ce kishirwa waton ta motsa ma'arifi a shadidu kishirwa mai tsanani almurik wanda zai iya halakar da shi ya motsa ma'arifi wa kana fi dariyati ya kasance akan hako kafara a wanda baya da komai ba itace babu ruwa babu komi arifi yanzu ga ya samu kansa cikin hako inda babu komai sai ga kishirwa ta motsa ma'arifi wa sha'a an yunzila alaihi al sai ya so ruwan sama su sauko gare sa fihinin nan take bila du'a'in ba tare da ya ki Allah ba la nazala wai har da rantsuwa la nazala wallahi da ruwa sun sauka gare shi mun san annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yake da tare da sahabbai aka zo aka shiga cikin tsananin kishirwa sahabbai sukan zo wajen manzon Allah su ce manzon Allah ya roƙa musu Allah Allah ya ba su ruwa manzon Allah sai ya ɗaga hannayensa masu albarka zuwa sama sai ya roƙi Allah kuma Allah subhanahu wataala sai ya saukar da ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan roƙi Allah sai kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwa kun ga manzon Allah in yana son ruwan sama su sauko ba wai da ya so ruwan sama su sauko sai sauko a'a sai ya roƙi Allah to amma nan suna son su nuna cewa waliyansu suna da wata martaba suna da wata daraja fiye da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa su waliyansu arifai idan sun shiga cikin matsuwa na ruwa sun shiga cikin wani hali ba sai sun roki Allah ba da zarar sun kudurta ga ransu suna son ruwan sama su sauko sai saukowa kawai suke mun san Allah subhanahu wataala da ya halitta baki daya shi kan shi Allah idan yana son abu ya wakana cewa yake kun cewa yake abu ya kasance sai ya kasance to su waɗannan sun kai ga matsayin inda ba ma sai sun yi magana ba ba ma sai sun buɗe baki sun roƙi Allah ba ba ma sai sun buɗe baki sun yi magana ba cewa ruwa sauko a'a da zarar sun kudurta ga ransu cewa ruwan sama su sauko wato nan sama ruwan sai nan take ruwa sai su sauko wannan duk wallahi ƙarya ce ma al'ummar musulmi wannan duk ƙarya ce kuma wannan duk zindiƙanci ne ba komai suke kawo waɗannan ba domin su ba waliyansu wata martaba wata daraja yadda duk wata aƙida ta kafinci da waɗannan waliyai suka kawo yadda za a yarda a ɗauki cewa mutane ne wanda Allah ke son su mutane ne masu daraja mutane ne waɗanda suke karɓo abu daga wurin Allah ko suna karɓuwa daga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa suke waɗannan ƙarerai kun ba komai ba illa kawai don su halakar da al'umma wannan shine abin da muke yi ma al'umma tambayi kowane lokaci a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam a kauce ma waɗannan aƙidu na zindikanci da waɗanda mutane suka kawo domin halakar da al'umma da shi ne yake cewa wato da ya sai ruwa su sauka gare shi lana zan da ruwa sun sauka wa in sha'a an yi fajjiran ma kuma idan yana son ruwa su bubbugo fil ardi da ƙasa ruwa su bubbugo da fujjar da ruwa za su bubbugo asra'a min farfata aini abin da ya kyauta wa ijiya sauri abin da ya kyauta wa ijiya sauri in yana son ruwan sama su sauko abin da ya kyauta wa ijiya sauri to nan take ainihin wato ruwan sama za su sauko wannan duka yana cikin ainihin wasan akidunsu na ainihin wasan da suke zuwa da su domin halakar da al'umma wannan magana a dube ta a cikin tazilu na'am wannan magana a dube ta a cikin aljami da dole da lumin fa'ida min da ya da mai maktubu juzi na biyu shayi na ɗari shida da tisin da ɗaya za a samu wannan bayani Wannan a akazibin yana daga cikin karece karecen iyasi wa qira'ati da kuma karece karecen sa ma wara da fi kitabi abin da yazo cikin littafin Ibrahim ya ci wa nasu nasu magana shine ita ce wa inna Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala yastawziru lahu ta'ifa yakan sanya wasu mutane su zan wazirai gare shi jama'a wai Allah Allah ake cewa da waziri Allah ake cewa da waziri waziri wanda zai zama mataimaki gare ka gudanar da lamura kamar yadda shugaban kasa yakan sanya ministoci su zan waziransa kamar yadda sarki zai kasance yana da waziri wanda ke taimaka masa to wai Allah subhanahu wataala yakan sanya wasu mutane su zan wazirai gare shi kamar su zan matsayin ministoci gare shi kaba Allah Allah ya boye waɗannan mutane fi makanuni gaibihi a cikin wurin ainihin wato makanuni gaibihi wato a wuri wanda a koye na gaibin Allah to nan Allah ya koye waɗannan mutane a ɗala'ahum kasuwan Allah ya leƙa ya leƙar da su su ga kashafi wato duk wani abu wanda a koye Allah subhanahu wataala ya kuren yi musu shi su gan shi wasu hudan kuma su ga abu alal haqa'iq wasu hudan alal haqa'iq da kuma ganin abubuwa na hakika duka Allah subhanahu wataala ya kuren yi musu waɗannan wa ma huwa amrullahi alaihi fi ibadi da kuma duk wani abu da al'amari na Allah akan bayi duka Allah zai kuren yi musu waɗanga waliyai waɗanda ya sanya su zan wazirai gare shi su zamanto ainihin wato kamar ministoci gare shi Allah subhanahu wata'ala zai kuranye ma waɗannan ainihin wato waɗannan waɗannan waliyai waɗannan arifai Allah subhanahu wata'ala zai kuranye musu zai kuranye musu duk wani abu na al'amari na Allah wanda yake gudanarwa ga bayi to Allah subhanahu wata'ala zai kuranye masu waɗannan arifai ta bi mushawaratin ta hanyar shawara da waɗannan wazirai silu ma silu. wato Allah ke rarrabe abin da yake rarrabewa Yana duk abin da Allah ke rarrabewa tsakanin bayi ba wai shi kashin kansa ke yi ba wato sai ya yi shawara da waɗannan mutane sai ya yi shawara da waɗannan arifai waɗanda Allah ka zama da su akan shinhiɗa waɗanda Allah ka zaunawa da su saman shinhiɗa to da su Allah ke shawara da shawararsu su Allah ke gudanar da mulkinsa da shi Allah ke rarrabe abubuwan da yake rarrabe wannan duka jama'a yana cikin akidu na zindikanci na kafirci na butulce ma Allah da waɗannan mutane suka zo da shi domin su raba mutane da littafin Allah su raba mutane kuma da sunnan manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa humul arifuna su ne arifai watan kenan Allah ashe Allah yana da waɗanda yake shawara da su wajen gudanar da sa. amma ga wa in ji wa in ji Ibrahim in yasi watan in ji abin da shi Ibrahim yasi ya zo da shi cikin littafinsa Ibrahim ya ci zo da wannan magana a cikin littafinsa kaga kenan ya yarda da magana ko da ba shi ya faɗi magana ba tunda ya faɗi magana kuma ya faɗi da waɗanda suka faɗi magana kaga kenan shi ma ya yarda da magana sai yake cewa allazina wa humul arifun sune arifai zina arafu ma samma sune waɗanda suka san abin da a can wurin Allah wannan magana a yake cikin tajdilu kashiful ilbas an faidatu kadami abul abbas a duba shayi na a duba na ɗari biyu da saba'in da ɗaya za a samu wannan zuwa shayi na ɗari biyu da saba'in da biyu. Bani ta kada duk wanda ya kudurta cewa an annallaha cewa Allah al'alimu wanda an masani alhakim wanda an mai hikima la wa an yafsira ma yafsir bai iya hukunta abin da yake hukuntawa ko ko bai iya rarrabe abubuwan da yake rarrabewa illa bi musawaratil makhluqin sai ta hanyar yayi shawara da halittu sa'an nan zai gane abin da zai gudana duk wanda ya kudurta wannan wa qad kafara bihi haqiqa ya kafirce ma Allah wa alhada kuma ya yi bi fi asma'ihi wa sifati a cikin sunayen Allah da sifofinsa sai magana ta saba'in hudu wa min akazibi inyasi yana cikin karece karecen inyasi wa aqidatihi al-kufriya da kuma aqidarsa ta kafirci qauluhu magana sa da yake faɗa shi Ibrahim inyasi yake cewa wa amma darajatul arifin amma daraja ta arifai muradun muradullahi fi khalqi ne abin da Allah ke nufi su ne abin nuhin Allah cikin halittu su arifai ne abin nuhin Allah cikin halittu bihim yuhyi wa yumiti da su Allah ke rayarwa yake kashewa wannan kafirci ne wato kenan Allah bai iya rayarwa sai ta mi sai ta ainihin wato hanyar arifai ta hanyar shawara da su ko kuma ta hanyar su arifai su za su ce a yi kaza ta annan Allah ya yi da su Allah ke rayarwa kuma da su Allah ke kashewa in ji wa Ibrahim Yasi yana Allah bai iya rayarwa sai ta hanyar arifai Allah bai iya kashewa sai ta hanyar arifai to wayin turu kuma da su Allah ke saukar da ruwa kenan Allah ba zai iya saukar da ruwa ba sai ta hanyar arifai ko ta hanyar ya shawara da su ko kuma ta hanyar su su ba Allah umarni cewa Allah ya saukar da ruwan sama in bitu kuma da su Allah ke fitar da tsiri tsiri wanda ke ta cikin ƙasa Allah na fitar da shi ne ta hanyar shawara da arifai ko kuma ya zamanto arifai suke ba Allah umarni suke ma Allah ya yi kaza ya fitar da kaza sannan Allah ya fitar. Laula wujudu ba don samun arifai ba in ji tijjani in ji in yasi la udimati duniya da an rasa duniya ba ki daya. Fi asirai min tarfata aini abin da ya kyautawa igiya sauri. Jama'a kun ga waɗannan su ne abubuwan da muke gaya muku. aƙidu na kafirci aƙidu na zindiƙanci aƙidu na butulce ma Allah da waɗannan mutane suka zo da shi da dawar cewa su ne kuma su ne waliyai da dawar cewa wai su waliyan Allah ne kun ga kenan Allah subhanahu wataala baya gudanar da komai sai ta hanyar mu sai ta hanyar ainihin wasu halittu waɗanda ake ce ma alifai Allah shi ya halicce su amma wai Allah subhanahu wataala baya iya gudanar da komai sai ta hanyar waɗannan mutane wannan duk zindiƙanci ne kafirci ne an gane ko cewa bihim yuhyi wa yumitu da su Allah ke rayarwa yake kashe kenan da ba su da Allah bai rayarwa bai kashe ba wa yumtir wa yumtikum da su Allah ke saukar da ruwa yake fitar da tsini kenan da babu arifai Allah ba zai iya saukar da ruwa sama ba kuma Allah ba zai iya fitar da tsini ba laula wujuduhum la udimat dunya fi aktsara min tarfati ayn ba dan samun arifai ba da an rasa duniya gaba daya cikin tarkawa ijiya gaba daya da an rasa duniya wannan duk kafirci ne kafirci ma Allah ne Ibrahim ya sai ta kamar tushiru ilaihi aya kamar yadda aya take ishara zuwa ga wannan wace aya ce wai Allah ya eh, ce wata Allah ya wala da Allah nasa ba dan tun kuɗe wata Allah ka yi ga mutane ba da adahum bi badin ya sa sashe su tun kuɗe sashe da fasadin tal'adu da kasa gaba ɗaya ta lalace wannan magana a dubeta ta cikin kitabu jawahiru rasaili wa ilihi ziyadatul jawahir a duba juzi na ɗaya shahi na ɗari da talatin da shida za a samu wannan hada kadhibun ala Allah wannan ƙarya ce zuwa ga Allah wa kufrun bi kuma ce ma Allah ne wal ayatu la tushiru ila zalika aya ba ta ishara zuwa ga wannan da sai aqidatu wannan shine abu na ƙarshe aqidatu tijani fil wali wato aqida ta tijani dangane da wali mun ji abin da aka faɗa dangane da arifi arifi dama mun ce wanda arifi shine suna nuhin wanda waliyi na hakika yanzu za mu shiga cikin waliyi na shari'a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda awali shi kuma me an matsayin sa ya yake a wajen yan tijaniya ya suke ya suka dauki wali to sai magana ta ainihin wato magana ta 75 wa min aqaidu tijani yana daga cikin aqidun tijani al-kufri aqidu na kafirci allati alaiha asata dariqa to wanda yake akan waɗannan aqidu na kafirci ya gina dariqa ta tijaniya walam yasbiqu ilaiha abadatul awsan masu bautar gumaka ba su riga tijjani ba zuwa ga wannan akida ta kafirci shine ma ja fi kauli abin da yazo cikin maganar tijjani yake cewa law kushifa an haqiqatul wali da an kuren yamma mutane su san haƙiƙanin wali inji tijjani da an kuren yamma mutane su san haƙiƙanin wali la ubida tijjani ya ce da an bauta ma wali kaga kenan nan yake son ya bayyana ma mutane son yake ya bayyana ma mutane kenan wali yana da wata martaba wadda ta kai wata daraja wadda ta kai cewa a bauta mishi to da ka yarda da zuciyarka cewa akwai wani makhluki wanda ke da wata daraja da wata martaba wanda yake wannan martaban mutane ba su santa ba da sun san wannan martabar da shi wannan wali martabar ta kai abota masa to da ka yarda da wannan magana ka kafirta domin ba ta yarda da la ilaha illallah ba kenan la ilaha illallah abin da kake tabbatarwa da harshen ka cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba wanda za a bauta masa bauta ta gaskiya sai Allah shi kadai ne abin bauta to sai ka za ka cusa maka ce akwai wani makhluki wanda ke shi ma ya cancanta a bauta mishi amma abin da zai sa a bauta mishi shi abba a gane ba da an gane da shi ma an bauta mishi da an ba shi matsayi irin na Allah an bauta mishi to in ka yarda da wannan ka kafirta da ka yadda akwai wani makaruki wanda yake ya cancanta abota masa amma dai mutane ba su gane wannan cancanta shi ba shi yasa ba abota masa in ka yadda da wannan to ka kafin ka yi ridda ka yi daga cikin addinin musulunci <coughs> to shine yake cewa a to sai yake cewa wato laukusu an haqiqatul wali da an kula kullun yawan mutane su san haqiqanin yadda wali yake wai la da an ma wali sai yace wa haqiqatul wali shi haqiqanin wali annahu yuslabu cewa shi za a sance shi min jami'i sifatil basuriya daga dukkanin sifofin zama dan adam dan adamtaka za a sance wali da gare sa kun san sifofi na zama dan adam shi dan adam mutum kun ga yana sanya sutura mutum yana cin abinci mutum yana shan abin sha mutum yana yin kashi mutum yana yin fitsari mutum yana yin kwana mutum yana yin jima'i mutum yana zuwa kasuwa mutum yana yin noma mutum yana yin wani aiki da dai sauran abubuwa haka to duk wata sifa wadda ka sani ga ɗan adam wato shi waliyi za a sonce shi daga wannan sifa ta zama ɗan adamtaka ta yi kenan idan aka cire shi da sifa ta zama ɗan adamtaka ta yi kenan bai ci bai sha ko kamar yadda kuna jin su wani biyu wasu akwai wani na nan wani na nan Musa Alƙahira yana nan akwai wani bidiyo wanda yake faɗa inda yake kawo magana yake kawo magana dan nasiru wali dan nasiru wanda ke taya saman ruwa tare da yaro ko ya wali dan nasiru yake masa in kaji na ce Allah to ka kira ni to kuna jin sa yana magana cewa ya ce akwai wali mai kwana arba'in da ci ba bai sha ba har yake ce annabi isa shi ma haka ne yakan yi kwana arba'in da ci bai sha wallahi wannan duk ƙarya ce duk ƙarya ce wanda suke faɗa domin su kamfama waliyansu ko ko wali yana yana yana tayar da matacce wannan shi an martaba babba ta waliyi wai ya tayar da wanda ya mutu eh, ya kawo wannan ya ce Hadda an ambaton cewa waɗanda suka yi wannan waɗanda suka tayar da matattu wannan duk ƙarya ce to shine suke cewa waliyi wai za a sance shi daga zama sifa ta zama ɗan adamtaka kenan zai tashi zaman ba mutum ba bai da sifa ɗan adam kenan baya ci baya sha baya kashi baya fitsari an sance shi da zama ɗan adam an gane ko to da aka sance shi daga zama dan adam wa ya tahalla bil akhlaqil ilahiyya sai yayi ado an gane ko sai yayi ado da ɗabi'u na Allah zahiran wa batinan zahirinsa da batini duk ya koma Allah wannan kafirci ne da ka yarda da wannan ka kafirta da ka yarda akwai wani makaluki wanda yake zai iya sifantuwa da sihohin Allah ya zan kamar Allah ya zan kamar da shi da Allah zahirinsa da batininsa ya zan kamar Allah in ka yarda da wannan ka zai ka zan zulmi sai yake cewa ma'rifatul wali gane wali as'abu min ma'rifatil lahi ya hi gane Allah wuya wai ka gane wali ya hi gane Allah wuya wannan duka yana cikin su na kafirci na zindikanci na son ainihin wasan cusa mutane akidu kafiri ta inda baka sani ba ta cewa kuma zo maka da salati an zo maka da la ilaha illallah wal ma'rifatul wali as'abu bi ma'rifatillah gane wali yayi gane Allah wuya gane wali wani irin wuya ga gane wali Allah da kansa ya faɗi yadda wali yake Allah inna awliya Allah ila khawfun alaihim wa alladhina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suka yi imani suna jin tsoron Allah da zarar ka yi imani kana jin tsoron Allah kai waliyin Allah ne to wannan magana a dube ta a cikin jawahirul ma'ani a rubi wannan magana cikin jawahirul ma'ani allazi bi amshi kitabu riba ba martaba kitabi albabul khamis alfasul salis juzi na biyu shayi na saba'in da shida da jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabu riba ishram maktabil wusi juzi na biyu shayi na ɗari da hamsin da uku da jawahirul ma'ani taqiqa shek tijan ali sisa a cikin wannan nuska ja'a fi hadhihi nuska bi uslubin yakhtalifu an hadha al-uslub wato ya zo a cikin wannan littafi da wani uslubi na daban wanda yake ba wannan usulubi ba a duba juz'i na biyu shahi na ɗari da talatin da hudu za a samu wannan haka kuma a duba cikin doratul kharira sharhu da yaqutul kharira juz'i na ɗaya a duba shahi na arba'in da tara za a samu wannan magana haka kuma a duba shahi na ɗari da ɗaya za a samu wannan magana to sai magana ta saba'in da shida sai magana ta saba'in da shida wa min aqaidihim yana daga cikin aqidunsu su yan tijaniya alkuhuriya wato aqidu na kafirci ya kula Ahmad Tijani Ahmad Tijani yana cewa Ahmad Tijani yana cewa yuqalu anhu ana faɗa dangane da Allah man shautu lahu an sifati to sai magana ta 76 wa min aqaidihim yana daga cikin aqidunsu yana daga cikin aqidunsu yan tijaniya alkuhuriya aqidu na kafirci ya kula Ahmad Tijani Ahmad Tijani yana cewa yuqalu anhu ana faɗa dangane da Allah shine cewa wai kamar Allah shi ya faɗa Allah ya ce man kashantu lahu an sifati duk wanda na yi masa sifofi na alzamtuhul adab zan lidin zan lidin zan lidin ta masa yin ladabi idan har na yi maka sifofi na to zan lidin ta maka yin ladabi wa man kashantu lahu an zati duk wanda na yi masa zati na alzamtuhul aqaba zan lidin ta masa zan lizinta masa ainihin watan halaka wa atabu wannan halaka huwa muntaha al-arab huwa muntaha al-arabi to shine matuƙar kulewa da abin da ake nema wannan halaka abin da suke nufi da wannan halaka shine wato wai mutum ya narke cikin zafin Allah wa muntaha matsalabil abdi kuma shine kaiwa matuƙa da abin da bawa ke nema fa inna hadha al yake cewa wannan halaka huwa mahallul istihlak shine bagire na ainihin wato na halaka wal da kuma shahewa wato kamar ka shahe cikin zatin Allah haisu yuslabul abdu yayin da za a sanke bawa min awsafil bashariya daga sifa ta zama dan adamtaka za a sanke bawa daga zama sifa ta dan adamtaka wayil basu sai a sanya ma bawa kal'atal ittisafi bil awsafir rabbaniya sai a sanya masa sutura ta sifantuwa da sifa Allah subhanahu Waya wa ya kunu ainal aini sai bawa ya kasance ainihin Allah sai ainihin bawa ya kasance ainihin Allah to wannan duka kun ga yana cikin aqidu na kafirci na zindikanci da ga mutane suka zo da shi domin a raba ka da imani ana can an baka zikiri da wurbi kana can kana yi sahi da marice ka ɗauki cewa masoya ne gare ka ka ɗauki cewa masu son ka da alkhairi ne ashe sun zo da miyagun aƙidu na kafirci na zindikanci wanda za a cusa maka da zuciya wanda ke in ka yarda da wannan aƙida to shi kenan ka yarda daga cikin addinin musulunci wannan magana a dubai ta cikin jawabi ma'ani Allah zai bi hamshi kitabur rama nuska maktabat shabiya albabul khamis bi dhikr ajwatihi a duba juzi na biyu shahi na 60 da jawabi ma'ani Allah zai yi kitabur rama ishra maktabil wuta dirasat juzi na biyu shahi na 146 da na, ma'ani ta fi kal imam shaykh tijani ali sisa juz'i na biyu shayi na ɗari da goma sha hudu to shine nan al'aqab aka ce shi shine alhalaku halaka to wannan kenan to in ƙadu mutum ya kudurta ka kudurta cewa annahu yumkinu lil bashar cewa yana yiwa ga mutum an yi laba a sance shi min sifatil bashariya daga sifa ta zama ɗan adamtaka wayatta suhu ya sifantu bi sifatil khaliq da sifofin mahalicci Allah ka ta wannan ga ranka akwai wani makhluki ko akwai wani mutum ko akwai wani waliyi ko akwai wani annabi ko akwai wani mala'iki ko akwai wani halitta wanda za a sance shi daga sifa ta wannan halitta ya sifantu da sifofin allah zai laysa kamithlihi shay'un wanda shi Allah babu wani abu tamkarsa wa hada kufrun billahi ta'ala wannan ce ma Allah ne wannan ce ma Allah ne ce ma Allah ne waɗannan shi ne abin da muke yi ma al'umma bayani waɗannan mutane sun zo da aƙidu daban-daban na kafirci na zindikanci <coughs> wanda tun da muka ware karatun wannan littafi da muke karatu ila kitabillah waɗannan aƙidun su ne muke faɗa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya aƙalla shi mun faɗi aƙidu wanda Allah ɗaya san iyakar yawan su kowace aƙida daga cikin waɗannan aƙidu da muke karatu za ka tarar da cewa mafi yawancin su aƙida ce wanda yake idan ka yarda da wannan aƙida to ka kafirta ka zan zindiki ka yarda daga cikin addinin musulunci ma'ana ainil aini abin da ma'ana ainil aini an yakuna shakku mutum ya kasance aina rabbil alamin ya zama to ainihin ubangijin talibai sai ya zama to la farqa bainahu ba bambanci tsakanin sa bain rabbil alamin ba bambanci tsakanin sa da ubangijin talibai wa hada aidan kufrun billahi wannan ma kafirce ma Allah ne zakaru misla hada sun ambaci irin wannan li abul abbas ahmad tija sun ambaci irin sa cewa ya zan ainul aini wa qalu suka ce fa ainuhu ainihin ahmad tijani ainul aini shine ainihin allah fa fahimu isharati ka fahimci isharata wanda yake wannan magana ta zuwa cikin duratul harida sharhul yaqut fil farida a yazo juz'i na daya shahi na 100 da shahi na 105 fal duk wanda ke nazari bi hadhihi risala a cikin wannan littafi Yaji da zai samu cewa anna abul abbas at-tijani cewa abul abbas Tijjani tijani yuksiru yana yawaita zikr asma'il asma'illahi wa sifatih yana yawaita ambaton sunayen Allah da sifofinsa ba ya tare da jingina su ilal makhluqina zuwa ga halittu sai ambaci makhluqi sai ya ce ya sifantu da sifofin Allah da kuma sunayensa wasu su'alu wa abin tambaya anan hal yumkinu shi yana yiwa an yi taswirar makaluku abin halittawa ya sifantu bi sifatil khaliqi da sifofin mahalicci wa asma'ihi da sunayensa yana yiwa abin halitta taliki ya sifantu da sifofin Allah da kuma ainihin sunayensa lawit tasafal makaluku da a ce abin halittawa ya sifantu bi asma'il khaliqi da sifofin mahalicci wa sifati da kuma sifofinsa famal farqu bainal khaliqi wal makhluq kenan ni a da ke tsakanin Allah da ni a da ke tsakanin Allah da ya halitta da kuma halittu da aka halitta in dai aka ce akwai makaluki da zai sifantu da sunayen Allah da sifofinsa to kenan mi a Allah da wannan abin halitta wanda yake ya sifantu da sunayen Allah da sifofinsa wa aidan yusiru kuma Abul Abbas yana yawaita tashbiha zawatil المخلوقين na kamanta ذات halittu بذات الله المقدسة da zatin Allah mai tsarki sai ya kamanta zatin Allah da zatin halittu waya kuru kuma yana cewa bi hululi zati da shigewar zatin Allah almuqaddasa mai tsarki abun tsarkakawa ya ce zatin Allah ya shige bi zawatin na cikin zatin halittu kullu hada kufrun duka wannan baki ɗaya kafirci ne wa shirkun kuma shirka ne wa zandaka kuma zindiƙanci ne to insha Allah nan zamu dakatar da karatu mu na yau wanda yake kamar yadda ainihin wato aka ji karatu cewa a nan abubuwa guda nawa ne muka ambata abu na farko shi ne abubuwan da Ahmad Tijani ambata dangane da arifi maganganu da Ahmad Tijani ya ambata abu na farko da muka karanta ne addu'a wato a shawara da ka yi Ahmad Tijani yana cikin kabarin sa wai ka yi shawara ce kuma za ka samu amsa amsar zai zo duk amsar da ka samu Tijani ya baka wannan amsa mun ce wannan kafirci ne sannan abu na biyu ya kawo cewa arifi yana iya narkewa cikin zafin Allah har Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato ya miko masa wasu abubuwa na asirai na ilimi har ya kasance zai rinka cewa la subhani la ilaha illa ana wannan ma mun bayyana cewa wannan ma kafirci ne wannan zindikanci ne ba su daban-daban irin wannan aka kawo cewa arifi yakan narke shi cikin zatin Allah har kuma daga baya suka dawo suka ce arifi yana iya narkewa cikin zatin manzo annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi waɗansu abubuwa na asirrai har ya zo yana magana maimakon manzon Allah wannan ma mun ce kafirci ne sannan sun kawo cewa arifi in yana cikin daji inda babu ruwa babu komi da ya so ruwan sama su sauko ruwan sama za su sauko haka kuma da ya so ƙasa ta fashe da bubbugar da ruwa ƙasa za ta bubbugar da ruwa wannan ma mun ce duka yana cikin miyagun aƙidu da suka kawo domin halakar da al'umma haka kuma sun kawo cewa ainihin wasan Allah subhanahu wataala yana da waɗanda yake riko su zan kamar ministocinsa da su yake shawara wanda yake abu shawarar da yake da su da haka yake yin hukunci tsakanin bayi wannan ma mun ce wannan kafirci ne da kudurce cewa Allah subhanahu wataala baya iya hukunta abin da yake hukuntawa sai ya yi shawara da halittu da halittu yake yin shawara abin da halittun suka ba shi shawara da shi yake gudanar da mulkinsa idan ka kudurta wannan cikin zuciyarka ta kafirce ma Allah subhanahu wataala nan kuma kun ji yadda shi Ibrahim ya sai kawo cewa arifai wato su ne waɗanda Allah ke nuhi bisa bayan ƙasa kuma da su Allah ke rayarwa yake kashewa kenan Allah bai iya rayarwa ya kashewa sai ta hanyar wa ta hanyar ta hanyar arifai kuma da su yake saukar da ruwa yake fitar da tsiri ta kenan ba don su ba kenan Allah bai iya saukar da ruwa bai fitar da tsiri har cewa ba don samun su arifai ba da duniya gaba ɗaya da abin da ke ciki da gaba ɗaya an rasa komai cikin karkawa igiya duka ibrahim ya ce kawo wannan wannan duka mun yi bayani cewa wannan kafirci ne kafirci ma Allah ne subhanahu ta'ala. waɗannan abubuwa shine waɗannan mutane suka zo da su kuma su rinka yin ƙarya cewa ainihin sun zo da zikiri da salati da la ilaha illallah haka kuma mun karanta tijani da kansa ya yi bayani cewa waliyi wato waliyi da an kudan yama mutane sanin hakikanin waliyi da shi ma an bauta masa kenan waliyi yana da wata martaba yana da wata daraja wadda ke ta cancanta a bauta masa amma mutane ba sani ba shi yasa ba su bauta masa to kenan duk wanda ya dan wance duk wanda ya da wannan magana kuma ya kafi ta ya da cikin addinin musulunci domin ma'anar la ilaha illallah kana mai tabbatar da cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah duk lokacin da ka kudurci cewa akwai wani abu wanda ya cancanta bauta masa ko da baka bauta masa ba in ka kudurta akwai wani makaluki wanda shi ma ya cancanta a bauta masa ka kudurta wannan da zuciyarsa ya cancanta a bauta masa to ka kafirta ka yi da ka yi daga cikin addinin musulunci haka kuma bayan wannan gaba daya ya kawo bayani akan cewa ainihin watan ainihin Allah subhanahu wata'ala wato akwai wasu waɗanda ainihin watan za su samantu da sunayen Allah da sufofinsa har su zan su ne ainihin Allah wannan duka ma mun yi bayani cewa wannan duka kafirci ne da zindikanci da kuma butulke ma Allah subhanahu wata'ala Shi ne muke yi ma mutane bayani a riko da littafin Allah a yi riko da sunan manzo a kauce ma akidun waɗannan mutane waɗannan mutane da suka zo da miyagun aƙidu na kafirci na zindikanci domin su halakar da al'umma to za mu takaita za mu dakatar da karatunmu a nan abinda muka faɗa kan muwafaƙa Allah ya ba mu ladarsa wannan muka faɗa kan kuskure in muna roƙon Allah ya tattare mana shi a cikin zukata Allah ya taimake mu taimaka addinin sa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه جماعة sosai wa khasatan shek muna godiya Allah ya saka da alkhairi da irin gudunmuwa da aka bayar da kuma karatun da aka bayar ah, kamar yadda muka saba masu sauraron masu kallon mu kan tsaye ah, lokaci ya yi ga wanda ke so ah, karin bayani ko wanda ke da neman fashin baki insha Allahu shek zai masa karin bayani cikin lokaci kadan kamar yadda kuka sani mun shigo late yau kuma muna kokarin mu dasa aya sai samu mutum ka shigo minti daya minti biyu ya ishe ka ka <clears throat> wato ka yi bayaninka ko ka nemi bayani a wurin malam kuma insha Allah malam zai maka bayani insha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah iya biya na ji ko na gani a wato mutane na tambayan wani littafi malam ke karatu a kansa shi ne ila, uh, ila ko eh, ila kitabillah وسنة الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الصالح أن التجاني كان يكذب على الله ورسوله لإجواء المسلمين شنو غاينا da da waɗanda ke kusa ko waɗanda ke ta Najeriya waɗanda ke neman littafin nan hard copy kamar yadda malam ya rika in kai mini magana zan gwada maka wato zan baka lamba wanda insha Allah za ka same shi insha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da aljanna wa khasatan shek Allah ya saka maka da alkhairi da lokacinka amin ya Allah ina aljanna kuma Allah ya saka maka da alkhairi wannan kokari da kuke yi amin ya rab amin muna da kwalan farko kan layi insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad malam kwala sunanka daga nake kira Sunana Harisu Magaji, ina kira daga nan je ga jihar Kebbi, Najeriya. Ah, Mala Haris, Allah ya kiyaye ka, Allah zina yar al-firdaus sun fiya khalidun. Allah ya sa da ku kuma. <laughs> Allah ya sa mu gaba. Farko dai farko dai ina gaisuwa da kuma sallama ga malam Allah ya kara ma rayuwarsa albarka. Rayuwa ta albarka kuma Allah ya kara mata albarka, Allah ya sa a kari a haka. Wurin kira ga dadawa na musulunci. Amin. Gaskiya wannan abin ya yi kyau sosai. Wannan dai ko dai dan bida duk yadda ya sha bida ya kaɗan ya ce bai san littattafai ba. Yadda yake kawo rafarans da wurare da hujjoji sosai. Sai dai a yi zage-zage a turo 'yan yare su yi zage su daga amma malam Allah ya ƙara mara ya albarka kuma wallahi ana wayar da kan mutane sosai kuma su kan sun sa abin da malam ke faɗa gaskiya ne. Iko Allah. Eh, wannan magana haka take Allah ya kara malam lafiya kuma Allah ya kara ma rayuwa ta albarka Allah ya bada magada amin ya Allah amin ya Allah ah, amin ya Allah Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi mu doki kwala kuma na gaba insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum to kola baka da network kenan assalamu alaikum to ka sake bugowa kola yawa ka sake bugowa insha Allah za mu doka Allah ya saka da alkhairi Allah Shek wani ke tambayan cewa me yasa gabani me yasa wasu ke me yasa yan izala ko yan ahli sunna suke gwada wani wato kuskure ko kuwa abinda shahannai suka yi na laifi ko na kuskure ko kuwa na ba daidai ba ga musulunci me yasa ba nuna daidai da suka yi a musulunci eh, Na'am. A wani ke tambaya wai a su shehunai uh, me yasa wai alin suna suke bayani akan kurakuransu amma kuma ba a bayyana daidai ɗinsu. To abin da ke faruwa shine a lokacin da kake bayani akan mutum akan mutum wanda yake ya zo da abubuwa waɗanda ke halakar da al'umma. kake bayani domin a guje masa to a wannan lokacin babu bukata ka faɗi wani abu alkhairi babu bukata ka faɗi wani abu na alkhairi nashi ka karanta alkur'ani duk kisoshin da Allah ke bayarwa na waɗanda suka yi gwagwarmaya da annabawa da manzanni ka karanta ka ji abubuwan da Allah ke faɗa dangane da su za ka ji inda Allah subhanahu wata'ala ya kawo wasu abubuwa na alkhairai wanda su waɗannan mutane suka yi cewa sun yi abu kaza na alkhairi sun yi abu na kaza na alkhairi sun yi abu na kaza a lokacin da ake bayani akan miyagun akidu da suka zo da shi abubuwan da suka zo da shi na halakar da al'umma za ka cewa abubuwan su ne Allah subhanahu wa ta'ala ke bayani a lokacin da za ka yi bayani akan mutum ka nuna mutane cewa hadari ne da bin babu bukatar ka faɗi wani abu na alkhairi nasa kuma ai muna faɗa cewa ai muna faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da su cewa tarihu minhum quwwatun Za zaka san wasu abubuwa da gare su wanda yake abu ne na alkhairi kuma zaka san wasu abubuwa gare su wanda yake abu ne na shari wanda za a yi kyama muna faɗin wannan ai ga shi nan da da shi tijani ya kawo abin da ya kawo cikin magana sa ai ya faɗi wata magana ta alkhairi cewa ainihin watan idan zaka shawara da shi zaka yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam sau ɗari ai gashi mun faɗa ba mu tsallake ba amma kuma abin da muke so mu kai gare shi shine abin da ke cikin maganar wadda ke nuni cewa shirka ne da Allah subhanahu ta'ala wanda yake kuma ya sifantu da abin da manzo Allah ya faɗa cewa ta'rifu minhu wa tuntu to saboda haka a lokacin da ka yi bayani akan mutum cewa hadari ne ga bin sa to ai abubuwa na illa nashi shi zaka bayyana mutane domin a ƙaurace masa babu bukatar sai ka kawo abubuwa nashi na alkhairi cewa a zo a bi shi lokacin da za ka kawo abubuwa nashi na alkhairi ai tana kawo ne cewa domin a zo a bi shi wanda yake shi ne abin da su suke yi mabiya hanyar ɗariƙar tijjaniya duk wani abu da suka sani na sharri wanda yake na halaka wanda su waɗanda mutane suka zo da shi ba sa kawo shi kuma ba sa faɗin shi sai abubuwa waɗanda a abu na alkhairi su suke faɗa domin su ja mutane su mutane da cewa a zo a bi su to me yasa sai a tambaye su me yasa su ko su yan ɗariƙar tijjaniya lokacin da kuke ambaton ainihin wato kuke yabo zuwa ga shehunanku me yasa wannan lokacin ba ta kawo abubuwa na zindikanci na kafirci na shirka da Allah suka zo da shi me yasa ba ku zuwa da wannan su ma sai a tambaye su ba da amsa me yasa ba ku zuwa da wannan kaga suna yi ne domin me domin mutane su zo su bi ainihin su bi su domin mutane su zo su bi shehunan su shi yasa ba su faɗin aibin su to mu kuma muna faɗi ne domin cewa kada a bi su to saboda haka ba buƙatar mu kawo wani abu na alkhairi nasu abin da zamu bayyana shine abubuwa na sharri nasu domin a kaurace musu na'am na'am shek muna godiya Allah ya saka da alkhairi muna da kwala kan laye as wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi na'am mai magana malamin shek malam kaki ana kaki sarbadan Malam Habibu Allah ya saka da alkhairi da wannan amsa, tsaya na ɗan ƙara musu wata amsa. Wato a ka'ida ta addinin musulunci, a ka'ida ta alkur'ani, duk mutumin da ya zo da shirka, kuma yake koyar da shirka, kuma yake aikata shirka, to ba shi da wani aiki na alkhairi. Aikin alkhairin ma da ya ɓaci, wannan mutumin ko da annabi ne, ballantana ma a zo a ambaci wani aikin alkhairinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul an'am وتلك نعم. حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات نعم. من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له نعم. إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين wa Isma'ila wal Yasa'a wa yunusa wa Luta wa kullan faddalna alal alamin wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa jittabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim sai Allah ya ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi sai ce walau annabawan gaba sun zo da ayyukan alkhairi ko babu wani mai alkhairi kamar annabawa sai Allah ya ce musu ya ce oh. walau asharaku da za su yi shirka da Allah la habita anhum ma kanu ya'malu da gaba ɗaya abin da suka aikata ya ɓaci saboda haka mutumin da ya koyar da shirka ina kake da wani aikin alherinsa babu wani aikin alheri ga 'yan tijjaniya wallahi duk mutumin da ya koyar da shirka to wallahi ba wani aikin alheri a tare da shi wannan ita ce magana ta gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ce masa yi fa la in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al to ka samu mutum dumu dumu cikin shirka maganganunsa shirka littattafansa shirka karantarwarsa shirka to wani aikin alheri zaka faɗa nasa kuma babu babu ya daina ma shirkan mana an samu cikin malumman ko kuwa cikin yan izala sun ce wato almajiran tarika suna da ladabi da kuma kokarin zikiri fiye da wannan wannan duk faɗa suka yi amma idan ni ina gaya maka ka'idar alkur'ani ne akar maka lawo ka'idar alkur'ani nake gaya maka duk mutumin da zai shirka aikinsa lalacewa yake haka Allah ya koyan mana a cikin alkur'ani duk wani malami da zai so wane a'a to ai baka sani ba ai su ma malaman wani zumin za ka faɗi wani alheri na wani kirista ma ka ce kirista ya yi alheri kaza amma idan ana magana alheri a cikin musulunci ko kuma a zo a yi karatu a musulunci babu wani alheri da za ka faɗa ga mushiriki babu wani alkhairi da za ka faɗa ga mushiriki sabida duk aikin da ya yi inda yana yin shirka ta ɓaci wannan fa yana daga cikin babban abin da babban abin da muke ƙoƙarin mutanen nan su gane abubuwan da suke yi na shirka yanzu ka dubi irin wannan kilif ɗin da yake yawo aka samu wani ya kai shekara saba'in malam ko kuma ya kai shekara sittin da wani abu ya tsaya kan kabari kan kabari fa yana kiran mai kabarin wai an shiga cikin wahala a Najeriya mai ya kusa kaiwa dubu biyu. Yana roƙon mai kabarin a kawo ɗauki ya yaye musu wannan bala'in. Abin da ake faɗa kenan. Me ya fi wannan shirka? Allah yana cewa innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. waɗanda kuke kira koma bayan Allah bayi ne irin ku wannan na kabarin baka san halin da yake ciki ba ka zo kana kiransa ya zo ya yaye mana wanda wallahi wannan na kabarin ko da ki ne yanzu ya zo Najeriya bai isa ba sai ya sai ya sai lita mai kamar yadda muke siya ba abin da zai iya yi ko yana ya raye kuma idan ma gaske ne yanzu ba akwai sauran shekunan nasu manya manya ba suna raye ku je ku gaya na rayen ma suna raye zo su wani abu mana al'amari Allah ne ya kawo kuma Allah ne zai yaye amma mutum ya fitar kafa ya tafi yana yana kiran na kafa wai ya zo ya yaye wannan fa abin shi ne a cikin littattafan fa shi aka koya musu kuma shi ake kan koyar da su kuma sannan wai wani ya zo ya ce wai wani ina wani aiki wai su yan tijjani nan ba su da wani aikin alheri to zo ka gaya mana aikin alherin mu gaya maka inda ba alherin ba ne wallahi malam hatta wazifar da suke yi kaga shine karshe idan ka tambaye sun ce ka ce musu menene tijjaniya karshe abin da suke cewa haka shehu ibrahim ya faɗa a cikin albayani wa tabiyin Ani tijjaniya to tijjaniyin ya faɗa yake cewa wai ai tijjaniya ita ce istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah to ita kanta istighfarin da salatin annabi da la ilaha illallah wallahi ba su bar ta haka ba sai da suka shigan mata da shirka ba su bar ta haka ba sai da aka sa mata sharaɗai sharaɗi aka yi mata aka ce in dai za ka yi sai ka halarto tura shehu tijjani a cikin zuciyarka sai ka ƙudirce cewa shehu tijjani yana zaune a gabanka wa annahu jalisun bayna yadayhi min awwali zikiri ila akhirih wa yastamiddu minhu kuma ka nemi madadi daga gari. waɗannan sharaɗan guda uku sai kayi sannan wazifar taka ta ta'i. dan idan aka ce sharaɗi abinda idan baka zo da shi ba to baka da wannan abu to istighfarin ma da suke yi ga sharaɗin da suka sa mata amma galibi mutane duk ba su san waɗannan abubuwan ba ba su san waɗannan abubuwan ba wannan abar da suke tutiya da ita salatul fati ita kanta sharaɗi ne da ita cewa sai ka yadda zancen Allah ce tukunna ma za ka samu ladanta duk gaba ɗaya abubuwan da ake ganin wai alheri ne ma suka zo da shi wallahi tallahi sun dabaibaye shi da wani sun kunsa wani sharri a karkashinsa wanda idan ka kudirce da wannan sharrin an cuci zuciyarka kamar yadda malam yake faɗa an cuci zuciyarka an lalata ma zuciya wannan shine Allah ya sa mu dace mu je ni abin da nake so da na ai bai ai bai bayani na ba malam malam Muhammad ah, ah, ah, abin da na fito abin da na bugo bane bayani asali malam ta gizo abin da fito da kai ba kai wannan ba ka zo ka yi wanda ba eh ban yi ba ban yi ba a bani minti dai ne mazauni wanda ya so da kai kenan mun saukar da kai malam kaji to a ba ya kaji a bani minti dai ne bayani na wato malam yayi magana akan arifi duk da dai malam alhamdulillah ya kawo abubuwa na arifi kuma wasu dama ya taɓo don na nuna mutane wasu ya taɓo to arifi ya kai girman hallahul mafuz yake hawa yake wa Allah bincike duk abin da Allah ya ajiye a mulawul mafuz zai shiga ya bincika ya ibu ya duba wanda ya ga dama ya bar wanda ya bari zayana karanto idan ka duba cikin jawahirul ma'ani wato wanda yake bihamishi kitabun rima babi na biyar ka duba fasulus sani za ka ga safaha ta biyar a safaha ta takwas idan kuma ɗayan ne da kai wanda yake da wanda yake yali rimahu shi kuma safaha ta ɗari da ashirin da takwas idan kuma ta hakikin tijjani aliyu sisa ne to shi kuma shafi na sha biyu to idan ka duba abin da suke cewa fa inna fi haƙiƙati kulli arifin al-ihabatu bi jami'il mala'ikati wa bi jami'il mawjudati min al ilal ila al-farshi fi zatihi fardan fardan hatta annahu idza arada an tsali a gaiban fil law'i yanzuru ilayhi fi zatihi wa yufattishu fihi Ya ce yana daga cikin haƙiƙanin duk wani arifi al wai iliminsa saninsa ya kewaye bi jami'il mala'ika gaba ɗayan mala'ikun Allah ba wanda bai sani ba wa bi jami'il maujuda duk wani abu samamme wanda Allah ya halitta to arifi ya san da wannan abun min al'arshi tun daga kan al'arshin Allah ita ce ƙarshen halittar Allah to tun daga kan al'arshi arifi ya san ko menene ilal farshi har izuwa can kasan kasa raha fi zatihi yana kallon wannan abin da zatinsa da jikinsa fardan fardan ɗaya bayan ɗaya Don Allah ka gaya min nan arifi me ya rage wa Allah malam Muhammadu me arifi ya rage wa Allah cikin abin da Allah ya halitta me ya rage me ya rage wa Allah Ah, to, shi ka yi bayani ban so, za ka sa ni magana kenan. Na ce me ya rage wa Allah arifi a nan wajen ba abin da ya rage wa. Abin da ka karanta dai kusan bai rage komai ba. Bai rage komai ba mu faɗi gaskiya. Sai yake cewa hatta annahu shi wannan arifin ya kai kai ya kai matsu ya kai inda ya kai ma idza arada idan arifi yana so an yi tsali a gaiban ya leka wani gaibu na Allah ya yi tsinkaye da wani gaibi na Allah fil lauhi a cikin lauhul mafuz yanzu ilaihi yana iya hawa ya dubo wannan gaibin na Allah fi zatihi da jikinsa wa yufattishu fihi kuma ya yi bincike ya shiga lawul mafuz ya wa Allah ban kaɗe ban kaɗe ya yi bincike duk abin da yake so ya gano ya gano haba mala yanzu malam Muhammad dan Allah ko ɗanka ya isa ya shiga ɗakin ka maka irin wannan abun ɗanka Ah. na cikinka ya shiga ɗakinka ya maka irin wannan abun to haka suka subanta arifi da Allah in ya kawai in yana so ya yi bincike a zatin Allah a kaki su kullum abin da ake fadan shine fahimtan ku kenan ba haka ba ke fahimtan ku kenan to wani wani ya zo ya fassara abin da suka fada a nan wajen ai ga malam nan a zaune <laughs> akarwa kallahu wannan fassara da ta yi ba ko daidai daidai ta fassara ai abin da annan malam malam kaki da yake ka san shi wanda littafi bisa takaice na rubuta shi ne a takaice ila kitabillah amma ai cikin tambayoyin ulil azab mai dauke da maganganu ɗari biyar da wani abu ai maganganu na nan ɗari masu yawa akan arifai rubuta wannan inda har suke cewa a cikin tambiyun ka ka rubuta wannan na gan shi a ciki kwarai eh a daga ciki ma zaka ga cewa inda aka nuna cewa idan an aljanna na aljanna su arifai da aljanna za su zauna ba za su je tare da Allah suke su can sama ɗan aljanna har ma yadda ɗan wuta zai roƙi Allah ya kare shi daga wuta haka shi arifi zai roƙi Allah ya yi mai kariya da hurin ini da nemomin aljanna zai kasance su ba ma cikin aljanna za su zama ba su za su zama tare da Allah ne can tare da Allah za su kasance to ka ji nan ka karanta an karanta biyu uli labari mai maganganu 500 da wani duk za a ga babu wanda aka maganganu daban-daban wanda suka jingina zuwa ga zuwa ga arifi kuma duk maganganu na ƙarya na zimbi zindiƙanci na'am zindiƙanci kwarai kwarai malam Allah ya saka da alkhairi to malam saka da alheri na gode malam Allah ya kaga mutane sun turo ya sunan shi bidiyo nan da yawa bari mu saka mu gani to ku sa mana ku sa shi ku sa wannan bidiyon ku sa shi ku sa shi gashi island Mm. Yana So, uh, ina rubuta ba. Jama'a, Shek Kaji. Eh, na lalle haka ne. Abin da ke faruwa malam. Ka ga yanzu su yan ɗariku wannan abin da wanga mutum ya yi su a wurin su daidai na. da za ka taɓa jin yanzu wani ɗan ɗariƙa ya hito yana bayanin cewa wanga mutum da ya zo wajen kabari <clears throat> yana roƙon wanda cikin kabari da za ka taɓa jin wani ɗan ɗariƙa ya hito ya ce abin da ya yi ba daidai ba ne. Sun yadda da abin da ya yi kuma shi an rubuce a cikin littafansu sun yadda da abin da wanga mutum ya yi. A zo cikin wajen kabari a roƙi wanda ke cikin kabari a roƙe shi wuyan bukata su a wurinsu addini ne aƙida ce aƙida ce tasu su a wurinsu daidai ne haka nan. to wannan dama shine muke yi al'umma bayani wannan aƙida ce ta kafirci wanda ya zo wajen kabari ya roki wanda ke kirkin kabari da wanda ya zo wajen gumki ya roki wanda ya roki gumki ko su guda uban su guda ba bambanci tsakanin su domin bauta kira bauta ne Allah yana cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku Allah ya ce ku kira ni zan karba muku sai Allah ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina waɗanda ke girman kai daga su bauta mani kaga can an ce ud'uni kaga da awadin Allah ya maida ta kuma ta koma ibada saboda haka lokacin da ka kira Allah kana kiran Allah ya baka lafiya ya baka kuɗi ya baka ya'a ibada hake ma Allah to wannan ibada da hake ma Allah baya halatta ta <clears throat> dingana irin wannan nau'in ibada ga zuwa ga kowane makhluki idan kai ka kira gunki ka bauta ma gunki idan ka kira ainihin wata mala'iki ka bauta ma mala'iki idan ka kira aljani ya baka wani abu ko ya tunkuɗe maka wani abu ka bauta na aljani idan wali ka kira ko wanda ke cikin kabari ka bauta masa waɗannan su ne akidu na kafirci da waɗanda mutane suka zo da shi na ainihin wato raba mutane da imani a raba ka da imani ya zama ka koma baka da imani ka ga yanzu wanga mutum Ga shi saman kabari yana roƙon kabari gani yaka in ya mutu nan sai aljanna haka yake gani kuma wannan ita ce aqidar su yanzu babu duk bayan wani ɗan ɗariƙar Najeriya wanda za ka je ya hito ya yi inkari a kan abin da wanga mutum ya yi ba za ka samu ba. Saboda abu ne wanda an rubuta a cikin littafansu abu ne wanda suka yarda da shi abu ne wanda kuma suke kira zuwa gare shi. Domin kun muna kira ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin bauta shi ne abin kira. Inna allazina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uhum jibu lakum in kuntum sadiqin. abubuwan da kuke kira koma bayan Allah bayi ne kamar yadda kuke bayi ku kira su su karba muku in kun zama su gaskiya sannan kuma abinda kuke bauta ba koma bayan Allah ma yamliku min kitmir in a la yasma'u du'aakum wa la yasmi'u mastajabu ku. in kun kira su yanzu shi wanda ake kira wanda ke cikin kabari bai ma ana kiransa ba kuma da ya jiya ko da ya jiya bai iya kuren yi abin da ake kiransa ya kuren yi ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا بشر الناس كانوا له أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah ce ba wanda ya yi bacewa kamar wanda ya kira koma bayan Allah man la yastajibu lahu wanda baya karba masa ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama yanzu zuwan da yana kiran mai kan da ke cikin kabarin nan har abada ba zai ji ya masa ba wa hum an du'a'ihim ghafilun bas ma san cewa ana kiran su ba yanzu ka zo kana kiran inyasi ka zo kana kiran tijani ka zo kana kiran jelani ka zo kana kiran wani matacce to <clears throat> inda yake din nan baya ma jin ka bai ma san kana kiransa ba kuma ko ka kira su bai iya bai iya agajin ka bai iya taimaka maka da komai saboda haka wannan kiran wani koma bayan Allah ka hirci ne na'am Sheikh uh, mutane wai ba su ji sound nan ba ba su ji shi da kyau ba bari samu su na karshe eh, wanda bai ji ba Sautin bai hito ba. Eh, wai muryan bai fito ba. Shi sa zan sa. bai fito ba, kawai ne aka gani. Yawwa zan sa musu kuma na karshe insha Allah. To jama'a gashi. Mm. Ku daina ku daina kira kawai a saka muku yaso. To gashi. Um, Sautin bai ta ba har yanzu. Eh yanzu. Dinnan shehu kuma shehu an hana zumunci. An hana zumunci shehu ana so a ji har harkar zumunci a sadu da yanwa shehu Peter safilina. Kai mutane ba su bari kira a saka mu. Muna ta kuna ta kira kira kira kira kai eh na kira kan don Allah na damu too much ya kamata kashe Peter ɗin nan shi kuma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 so fetur ya kai ya kusan dubu biyu shi a najeriya nan shi mun kama kuka dan matsayinka a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan matsayinka a wurin shi tijani ya isa tunda ba ku daina kira ya isa mu je an riga an ji amma shehu a wurin ga a wato da watakila suna da karamcin tarikas watakila suka yi wannan amma bari mu doki wani kiran mu ji assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam muhammad na mai kira mai magana ya daud daga bangkok thailand malam daud duniya na salaran ka ina muku fata alkhairi malam muhammad da kai da malam ubangiji Allah saka muku da alkhairi amin malam Allah ya kara ɗaukaka gidan Isha FM. kana kokari kwarai wallahi Ubangiji Allah saka ma da alkhairi. Amin, amin, amin. Wallahi, wallahi, ta wannan hanyar nan Ubangiji ya samu mutane duniya ana fahimta wallahi, ana gane gaskiya. Masha Allah. Ubangiji Allah saka ma da alkhairi. Malam Ubangiji Allah kara ma yawancin kwana mai albarka. Amin. Amin ya Allah. Allah sai da mana Ubangiji Allah sai da mana imanin mu. Eh ina so idan ka mai da eh, eh, abin da eh, malam Kakisu bayanin da ya yi da ayoyin da ya karanto wayannan ayoyi ayoyi da ya karanto ya nuna cewa kafiran da da wayannan mushrikan ɗan ɗarikun nan manyan manyan su da ke cikin wayannan sun fi kafiran da mal kafirci ma wannan saboda kafiran da su su su ba su da da annabawa ba ba su da cewa kamar Allah ɗaya ne ba wayannan su sun yarda cewa kamar Allah ɗaya ne sun ce su musulmai ne suna zuwa hakkin haji suna sallah suna ba da zakka suna komai na musulunci amma kuma suna shirka da Allah akan haka wannan kafircin mutanen da da wayannan mutanen ba dai bane nasu wayannan kafircin ya fi mutanen da wallahi malam Muhammad wallahi wayannan harna ne zindikai ne sun za wallahi makarata ne kaga ayoyin da malam kake su karanto da karshe bayan ubangiji ya kirgo wayannan wayannan annabawan duk baki da yace da sun yi shirka da ce sun tara Allah da wani sun tara shi da wani ubangiji yace wai da da wato da aika zurka ya bata dukkan zai lalace iko Allah da sun tara Allah da wani ubangiji yace da sun tara Allah da wani Allah ma ya san ya san cewa kamar eh ba za su yi wannan ba wannan gargadi ne fa ga mu yan baya gargadi ne fa da mu wato ga mu yan baya kenan gaskiya kai kana dawa cewa kamar kai musulmi ne kuma kana shirka da Allah don Allah ina musulunci ka wurin saboda Allah ina musul ina ina musulunci ka wurin akan haka ubangiji Allah sai rai mana imanin mu amin amin amin yanzu wanda ke daga cikin su kusan kusan 80% in ce kusan kashi 80 cikin gari su wato ba su da wani akidun ba kawai kawai dai an ce musu ne kawai son Allah da manzo Allah ne kawai kan haka ubangiji Allah sa Allah sa da suke abin nan eh, masu bibiyar su ga abin nan Allah ubangiji Allah sa su dawo kan hanya Allah sa su dawo kan hanya amma wancan su wancan su yi nisa wallahi sun yi nisa wallahi wanda <coughs> su wancan manya su yi nisa saboda su ne su suka san akidan sosai kuma suna kai ka gani ko aka kamala ubangiji Allah sa Allah ka muku da alkhairi

Na'am, bari mu doki wani kira ku yi hakuri. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi Malam Muhammad. Na'am, mai magana. Malam Muhammad. Na'am, mai magana. Kana magana da Ibrahim Hussein. To Malam Ibrahim Hussein muna jin ka Malam na jin ka insha Allah. To ina maka fatan alkhairi Malam Muhammad. Na godiya muke yin Allah ya saka. Gidan hujja, gidan hujja, Allah ɗaukaka Isha FM. Amin hujjanka, takwace ka. Ina ina gaisuwa ga babanmu malamin mu malam Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Amin Allah amin Allah. Allah ya saka da alkhairi malam. Amin. Amin Allah amin. Malam sai sai sai sai sai daga ina ganin tijjaniya daban da addini malam. Na'am. Tijjaniya daban malam addinin musulunci daban. Daban-daban suke wa. Yawa malam tun da muke bibiyar karatunku muna ganin abubuwa daban da musulunci sannan kuma kamar suna kwaikwayon musulunci ne saboda manzala sallallahu ya yi miraji da isiraji shi ma tijjani an yi da shi sannan manzala sallallahu ya ya kaba ni shi ma tijjani ayi da shi sannan ga shi yanzu mun gani a fili biyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai ashe ma shi ma tijjani da nashi kaga kenan daban da addinin musulunci ne sun raba kansu malam kaga yanzu malam ko wanda baya da ilimi ma sai baya da ilimi malam sai ya gano addinin tijjaniya daban na musulunci daban yanda an ka aiko mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma tijjani an ka aiko musu can kwanan baya akwai wani malami babban malami ne ba mu suna yace su annabin su Shehu Ibrahim ne to kaga da a ce wani ahli sunna ne zai ya faɗi wannan magana da yanzu duniya ta amsa ba a barin magana amma da ke doke mai baki ya fi gudu shi nan kaga an yi shiru to kaga wannan zai nuna mana cewa tijjaniya daban musulunci daban malam wallahi tun da muke bibiyar karatun kunnan muna tsaya mu auna abin musulunci yayi nan sai su su yi haka amma suna shigewa cikin riga addini suna yaudarar mabiyansu malam na'am muna muna muna muna fata malam ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin Allah ya saka alkhairi da dauka isha malam Allah ya biya da lada malam amin Allah ya bayani dangane da maganganun da ya wato in ka duba kuma wani abu kaga da musulunci muna da muna da sahihul bukhari kuma muna da sahihul muslim Waɗanda littafan guda biyu bayan alkur'ani kaga babu littafin da ya kai su to haka su kuma ɗariƙar tijjaniya suna da jawahirul ma'ani suna da aljami da durar ulumul fa'ida Waɗanda littafan guda biyu wanda kasan matsayin sahihul bukhari da sahihul muslim haka waɗanda littafan guda biyu suke daga ɗariƙar tijjaniya san kuma bukhari da muslim yadda wani bai za ka samu hadisi bukhari baka samu muslim ba wani bai ka samu muslim baka samu bukhari ba to haka wani bai ka samu hadisi ya zo ga bukhari ya zo ga muslim to haka waɗannan littafan guda biyu suke ga ɗariƙar tijaniya akwai maganganu da za ka samu cikin jawarin ma'ani sai ya zama to babu shi cikin aljami akwai maganar da za ka samu cikin aljami ba za ka samu cikin ainihin wasan ba za ka samu ba a cikin jawarin ma'ani ba za ka samu cikin jawarin ma'ani ba akwai kuma magana da zaka samu kuma duka ya zo a ciki sannan kuma ta ga yayi awa cewa yana da alsalsabil kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da al-kausar to sun yi awa cewa tijani yana da alsalsabil wanda yake wannan korama tasha sun ce babu duk wani wali gaba ɗaya ba wani wali wanda zai sha wata ruwa wanda ba wannan na na tijani ba ba wani wali wanda zai sha wasu ruwa sai wannan na na tijani wato kenan shi ma yadda manzo Allah yake da al-kausar shi ma yana da salsabil sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana sayyidu da adam ya qiyamati la fakara annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam ranar tashin kiyama ba alfahari ba sai gashi kuma suna bayyana cewa wai ranar tashin alkiyama mai kira zai yi kira akan saman kamar wani abu sama zai ce matalikai baki daya ainihin wato Ahmad Tijani shine imam shine jagora na al'umma baki daya ada imamukum allazi kana madadukum minhu shine jagoran ku kuma shine wanda duk abin da kuke samu ainihin watan daggare shi ne kaga dai kamar suna kwaikwayon wato wata hanya ce ta kafirci ta zindikanci sai suka zo suna kwaikwayo da wani abu duk da aka ambata ga musulunci sai a yi kwaikwayon sa shi ma sai a jingina ma ainihin wata tijjani kaga annabi sallallahu alaihi sallama duk abin da ya yi mahalki gaskiya ne ba wani mahalki da zai yi wanda ba na gaskiya ba kaga wannan ma sun haɗa a cikin jawahir ma'ani wanda yake na kawo wannan a cikin tambihu ulul albab sun ce maholkinsa shi ma tijani duk abin da ya mahalki shi ma maholkinsa duk na gaskiya ne wato duk abin da ya maholki daga kasan an maholkin annabawa ko maholkin manzon Allah abin zai zo gaskiya shi ma tijani haka ainihin wato maholkinsa haka yake shi ma haka kuma bayanin da ake yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan wahayi ya zo masa ainihin wato zai shiga a cikin wani yanayi to haka suke bayanin shi ma tijani wani sa'iri yana shiga a cikin wannan yanayi to har ma suka ƙara da wasu abubuwa wanda yake babu inda aka ambaci irin wannan ga annabawa domin sun ce wani lokaci tijjani yana cikin jama'a zaune za a ga jikinsa na ta kumburewa yana ta kumburewa ya zama wani irin ƙato yana zaune cikin jama'a za a ga ainihin jikinsa ya zama wani irin ƙato sai a ga ya shiga cikin wani yanayi wato abin da suka son su gwada a nan suke son su haɗe a nan cewa wani lokaci sai suka kawo kuma abin da ke faruwa ga manzo Allah idan wahayi ya zo masa me suke son su nuna ma jama'a suna son su nuna ma jama'a cewa a wannan lokacin kamar shi ma tijani kamar an yi masa wahayi ne wahayi ya zo masa shi yasa yake kumburewa shi yasa yake zama ƙato shi yasa yake halin suke canza ko ya canza da dai sauran abubuwa waɗanda ga sunan daban-daban in ka karanta za ka ga cewa wasu abubuwa da aka ambata ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ayi kwaikwayon su shi ma tijani shi ma haka wannan duka ba komai bane illa kawai da su halakar da al'umma su ada al'umma akan hanya ta halaka wanda yake muna bayani cewa duk abin da ake ambato cewa ke bayyana ga tijani istidraji ne kawai Allah subhanahu ta'ala ke yi masa ba wani abu wanda an wali ta wali ta wani karama ba wani karama ba kun ba wali ta bane illa kawai istidraji ne Allah subhanahu ta'ala ke yi masa sai a yi zaton cewa kamar wata karama ce alhali kuwa abubuwa ne waɗanda yake samu daga ainihin wato shedannu aljannu wanda yake in ka karanta ainihin wato sauran littattafai tambihu za ka ga cewa babin da na wanda ke bayani cewa ainihin wato tijani abubuwan sa suna kama da ainihin cewa wanda ke tsahi za ka gano cewa abubuwa daga shekannu ne daga aljannu ne ba wai daga Allah bane subhanahu wata'ala na'am na'am shek um, muna da wani kola assalamu alaikum Salamu alaikum Malam Muhammad. Na'am, sunanka daga na ke kira. Sunana Abba Balarabe daga nan unguwa Koki, Kano State. To Malam Balarabe mu ji ka gabanin mu doki wan next call. Malam Allah ya saka da alheri. Amin. Amin Allah. Salamu alaikum. Na Malam Balarabe. Ya kuri lokaci. Ina yi wa Malam Malam Allah ya saka da alheri. Amin ya ta masha Allah, masha Allah. Hello? Amin. Ina jin ka. Ina jin ka. Ina jin ka. Muna jin ka. Muna jin ka. In ba ka jin mu bari mu je next caller. Assalamu alaikum. Mun dawo kanka. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad barka dai. Na'am barka sunan ka daga na ke kira. Eh suna na Abdul Karim Muhammad Gali. Ah, ina kira da kasar Ingila Birtaniya. Malam Abdul Karim duniya na sauraron ka da kasar England. Yawa da farko dai Malam Muhammad muna godiya Allah saka da alkhairi da ka providing wannan channel da lokacinka wajen gudanar da wannan harka ta addini. Sannan kuma malaminmu muna godiya gaskiya matuka da kake fito mana da wa'annan bayanai gaskiya ba mu da abin da za mu ci sai da Allah saka da alkhairi. Amin. Amin. Wato Gaskiya a malam lokacin da muna yara zan ci da ban da shekaru sosai zan iya cewa kamar shekara sha biyar haka da ya wuce muna jin kamar su Sheikh Kabir Gombe suna faɗo irin wayannan abubuwa na Tijjaniya. Wallahi har ga Allah a lokacin muna ɗaukar kamar zuzutawa ma suke yi ko ana kambama abin. Ashe ashe abin da suke faɗa ma bai kai kusan kaso ɗaya cikin ɗari ba. na ainihin wannan badakala da kusan kafirci cikin wannan tafiya gaskiya wallahi saboda wani maganar idan aka aka faɗo ta a cikin ta littattafai wallahi idan mutum ya ji kai kafiri ma kirista in ya ji ko bai hude wallahi malam in ya ji wannan maganar sai ya tabbatar cewa wannan lallai an raina Allah amma haka za a faɗi irin wannan maganganu kuma ka samu mutane haka samu waɗanda suke yi. zamanto cewa suna nema su ba wannan magana kariya so ni gaskiya a kona abu da na ɗan yi la'akari da shi wanda gaskiya su nake ganin kamar mutane a zan iya cewa mutanen mu kamar ba sa kishin Allah za ka ga suna nuna suna son annabi amma kishin Allah gaskiya ba a nuna shi gaskiya ta yadda za a gaya wa Allah kowace magana amma ka ga mutane ba a nuna fushi sosai amma yanzu nan nan wayan da suke yunkurin cewa suna son annabin Allah koya aka yi magana aka ce an taɓa annabi suka ga sun fito suna nema su nuna sun fi kowa son annabi bayan kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da masoyi kamar Allah kamar yadda Allah yana faɗa na amunu ashaddu hubban lillah amma zaka ga ana faɗa wa Allah maganganu na shirka abun mamaki sai ka ga mutane kamar hankalinsu ma baya tashi a kai ina mamaki gaskiya kan irin wannan abubuwan yawa sai malam kuma ban sani ba akwai kuskure a maganganu na a iya gyara mu na'am masha Allah Allah ya saka da alheri haka ne tabbas mutane akwai abubuwa da yawa za ka ga ana jinginawa ga Allah amma sai haga mutane ba a damu ba irin waɗannan aƙidu na kafirci na zindiƙanci ana jingina su zuwa ga Allah ubangijin talibai amma sai a ga mutane ba su damu ba alhali ka abubuwa ne wanda yake Allah subhanahu wata'ala yana bayani dangane da jinri na zuwa gare shi yake cewa takadu samawati ya na minhu wa tanshaqqu al-ardu wa tashibu jibalu hadda an da aule ramani walada da an ce Allah yana da ɗa sammai na kusantar kamar su hokwace su horma mutane ƙasa tana kusantar ta ƙage ta haɗa mutane duwatsu suna kusantar su kare su horma mutane saboda me an da aule rahmanu walada saboda an ce sarki mai rama yana da ɗa amma ga shi sai haga ga abubuwa ana faɗa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. a ce Allah yana narkewa cikin halittu a ce kalita na iya narkewa cikin Allah Allah ya zo yana magana Allah ya zama yana magana kan harshensa a ce ga halittu sun sifantu da dukkanin sunayen Allah da sifofin Allah a ce sun zan kamar su ne Allah ga dai maganganu na kafirci na zindiƙanci amma sai su rinka ganin cewa abin nan kamar ba abin kamar abin wasa ne abu ba bakin komi bane musamman ainihin wato abubuwan da ke faruwa da yawa masu da'awa masu da'awa masu wa'azi sai a ga waɗannan akidu a cikin littafai a cikin littafan su kuma suna hitowa suna maganganu akan waɗannan akidu amma kaga mutum yana wa'azi mutum ne an san shi da wa'azi da da'awa da komi amma irin waɗannan abubuwa har abada ba za ka taɓa jin ya hito ga harshen sai yana inkari akan waɗannan abubuwa da nuni rashin yardarsa da kuma ainihin yin dadde ga wannan kuma gashi yana wa'azi ko yace za ka je yana yi wa'azi akan abin da ya shafi sallah ko azumi ko ba da zakka ko kaza ko kaza ko kaza duka mu'amalat za ka ji malami har malaman sunna da yawa za ka ji suna wa'azi akan komai amma irin waɗannan akidu na kafirci na zindikanci da waɗannan mutane suka zo da shi kuma suna halakar da al'umma kuma suna nan suna yaɗuwa a cikin ƙauyuka ko ina suna yaɗa wannan ɗarika amma sai ga malami musamman malami ya ce shi malamin sunna ne amma har abada ba za ka taɓa jin wani wa'azi na nashi da ya taɓa yi ba akan yana yaƙar wannan miyagun aƙidu na kafirci na zindiƙaci ba za ka ji wannan ba wannan alal ga wannan kusa ne annabi sallallahu alaihi wa sallama da awassa lokacin da ya aika mu'azu cewa yayi ya zama to abin da zai kira zuwa gare shi ne ta Allah ila illallah saboda haka tauhidi shine abu na farko wanda ke akan wannan aƙida mai unwanin ka zo ka koya mai yadda za a yi sallah sallah ba za ta amfani sa ba me amfani ka zo ka koya mai yadda zai zauna da iyali yadda zai zauna da iyali na musulunci duk ba zai amfane sa ba me amfani ka zo ka koya mai yadda zai yi azumi me amfani ka zo ka koya mai yadda zai ba da zakka wanda ke akan irin waɗannan akidu na kafirci na zindiƙanci kaga abu na farko da ya kamata ka koya mai irin waɗannan shine ka koya musu tauhidi ta fana su san tauhidi a kaɗaita Allah da bauta a nisanci waɗannan abubuwa na shirka na kafirci shi abu na farko wanda ya kamata kai mai da'awa ka soma da shi sa'annan bayan mutane sun fahimta sa'annan kuma sai ka ci gaba da bayani akan wasu abubuwa na na alfuru na wanda ya shahi wanda ya shahi na shari'a haka na'am yawwa to a ƙarshe malam kamar yadda kai kira gaskiya ya kamata malamanmu tsakani da Allah kowane majalisi ya kamata a ƙara mai da hankali a kan ɓangaren tauhidi don wallahi tallahi da dama mutanenmu ba su fuskanci tauhidi ba da dama mutanenmu ba a gane tauhidi ba ana ganin a arewa ko a Najeriya gari ne na musulunci da sauransu gaskiya yadda inda akwai irin wannan akidin suna yawo suna yawo a ko'ina mutane kuma hankalinsu baya tashi kwata-kwata to gaskiya akwai alamun cewa da dama mutane ba su fuskanci addini ba gaskiya da za kuma Allah malam na gode Allah saka da alkhairi malam Muhammad kai Allah saka amin amin Allah muna gode Allah saka da alkhairi assalamu alaikum Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Malam Muhammad. Na'am, kola sunan ka daga nake kira. Sunana Muhammad Sani ina kira daga kasan Jordan. To Malam Muhammad Sani muna jin ka. Eh, muna gaida kakanmu muna gaida kakan mu kuma malamin Allah taimaka. Amin amin amin shi Na karuwa tambaya mana kan kamar kola na fita na biyu na ya wannan tambaya shi malam ya ba da ansa game da batun akida rika da addinin musulunci muna gan bambanci na ciki don suna da wani kayan kamar wayan ka shiga tarika ba ka masu yankai masu yan cire ka ciki amma musulunci in kai masu ya kai ba mumini ba na kai musulmi ne kuma suna faɗi muna haka kuma ba taba gan kamar wani ya mugu kuma an ci da shi ciki ba ko mace ma yau ta sari amir tijani ta shigo cikin su to suna tare da ita to ba mu sani wani ko dai karya suke muna sannan kuma magana na biyu ne gaskiya malumma hausawa allah ya taimake su west africa ta ka samu zangon mu na ghana kagan ba haushe ciki amma ana wannan halshe da wannan halshe kuma waransu suka koyo karatu suka fahimci musulunci amma waɗansu maluma na na gaskiya wallah ba su yi ma addinin manzo Allah aminci ko ba su tabbatar da amanan ba don ya sanar cewa ka duba kasa kasashen Najeriya ana son mutanen Najeriya sau da malumman su da addinin su maka kamaru akwai malumma Niger akwai malumma Cote akwai malumma Benin akwai malumma Togo akwai malumma Ghana ma akwai maluma akwai kasashe daban-daban akwai maluma don ba su da harshen Hausa na ba san su ba don Allah ya baku harshe na Hausa ne za ku fi da musulunci kamar na Larabawa ke yi da addini cikin Larabanci amma muna ga ba bai kamar so rai na ciki da yawa kuma yanzu haka muka bi ku muka doki wani abu na so rai ba wannan manzo Allah ya karantar ba ba wannan Allah ya karantar ba wajen ku muka koyo domin na ci Hausa ba yare na bane da wasu na koyo karatu da wasu na fahimci addini Na'am. Yasa muna roƙo malam Allah kara ma malam yawancin rai. Allah kuma kuma yawancin shekaru kuma ya taimake mu kuma a mika da mu kan hanyar daidai. Don mu duka mun tashi cikin ababe a kida da mun tashi cikin faila. Ana da taimaka da abokanai da cikin karatu muka zo muka fahimci kamar wani hanya ne ba gaskiya ciki. Allah sa ya dace. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi bari mu doki kola kuma gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam alhamdulillah. Wani Malam Muhammad. Na mai magana. Ibrahim Hussein na sake da Malam Muhammad. To minti da mun Malam Ibrahim muna jin ka. Ta Malam Muhammad. Eh a kada muka lawa da zo wani yi tambaya dangane da cewa su Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim wasu ba su da wani alkhairi ne sai dai sharrin su da ake ta faɗa. To alhamdulillahi malam kaki su Allah saka wa alkhairi ya ba da amsa wadda ta dace amma malam ni wallahi a zamana a tsarika tijaniya tun da aka haife ni a cikinta ni ban san wani alkhairi wanda yake ciki wanda tijaniya ta kawo ba. Sai dai abun da ya saba ma addini tun ga karantarwa har rayuwa har abubuwa dama da a koya muku. Malam, ni a zamana tijaniya da ne na a cikin ta aka haifan ban san wani abu na alkhairi bayan na dawo yanzu na fahimci sunna ban san wani abu na alkhairi wanda tijani ya zo da shi ba sai dai sabanin haka tijjani ya zo ya rusa ya rusa salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da nashi kuma shi yan tijjaniya suke shi sun karar da shi ya canza musu tauhidi daban da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan ina alkhairi yake ciki da har za a faɗa babu malam malam ko akwai wani alkhairi wanda za a ba mutum wanda ya kai a karantar da shi tauhidi na suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin haka wanda ya roshe tauhidi ka wanda ya roshe tauhidi ba wani alkhairi nashi da za a faɗa ba wani alkhairi da za a ce ya zo da wani alkhairi ka roshe tauhidi kuma ka ce a ce mutum ya zo da alkhairi to wani alkhairi ya zo da shi kaga shi yasa wannan wanda ya tambaya na cewa su wayannan shehunai ba su da wani alkhairi to ni wallahi malam ni dan tijaniya ne a da amma ni wallahi ban san wani alkhairi a cikin ɗariƙar tijaniya wanda tijani zo da shi ko kuma wani shehi na bayan shi ya zo da shi in bayan ruguza addini musulunci na gama malam duk abin da zaka samu addini musulunci to a tijaniya akwai nasu daban saɓanin na na shari'a nasu daban ne in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kaza to shi mata za zaka ga shi ma nashi ma kaza ne nashi ma akwai kaza kamar yadda in ka zo karba addinin musulunci za ka yi kalmar shahada to shi shi ma tijani in za ka shiga dariƙa za a ce ba bita shirƙan ta ba shawa kuma ba a haɗa ta da wata kaji to kaga shi shi mala ina ina ina in za ka shiga musulunci sai ka shiga wata dariƙa mala Ta muna godiya bari mu je kala na gaba ya hankuri lokaci. Allah ya saka da alkhairi. Ah, ah. Hmm. To assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Dan waka ji makan waya. Assalamu alaikum. Iko, to bari mu sauke kan mu doki wani. jama mun doki kamar mutane, mun doki kamar mutane uku, shi mu duba mu dasa aya ku yi hakuri. Assalamu alaikum. Lafiya kore na ne. mm <coughs> Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, mai magana? Mal Gigi. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mai magana? Wala Muhammad. Na'am. Kana magana daga Aliyu daga Maiduguri. Mala Aliyu muna jinka. Ina wa Malam fatan alkhairi, ina wa Malam Muhammad fatan alkhairi. karatu yana shiga ko ina Allah saka da alkhairi wala muna fahimta alhamdulillah Allah ya mana Allah ya taimake ku Allah ya kara ɗaukaka ku wala amin amin Allah ina gaisa Muhammad ina godiya bari mu je na gaba insha Allah to ikon Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum Assalamu alaikum. Subhanallah. Dawa, ka yi ƙoƙarin kira ma ba mu jin kai shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullah. Na mai magana? Yankuri sunana Habibu suna kira from Ghana. Sunanka? Sunana Habib. Habib Mohammed. Ina kira from Ghana, Northern region. Habib. Eh. Okay, Habib daga Ghana. From Muna jin kamar Habib. Eh, ina ina gaisuwa mai sunan Baba Malam Mohammed. kuma na ji daɗin karatu karatun malam gaskiya ni dan tijaniya ne har yau kuma har gobe na cikin tijaniya amma abinda malami na ya gwada mini ya ce duk inda gaske yake in ji in bi an ce ya fito wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan malami na kuma ya bar na fahimta kamar shi shewa Ahmad ba malami ɗaya ba annabi ba ne kuma ba Allah ba ne. Shi Ibrahim kuma ba annabi ba ne ba Allah ba ne. Malami ne da yake kira zuwa ga addini. Dai ya yi kuskure, dai ya yi laifi saboda shi ba annabi ba ne, shi ba masu ba ne. Amma duk wanda ba annabi ba ne yana laifi amma bai gwadawa kamar bai da ayyuka masu kirki malamina ya karatar da ni ya gwada mini kamar abinda duka dai saba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo dai saba wani ya ce ma ka yi wani dole dole ka bar na annabi Malamina ya ci tijaniya ni kamar yadda na share yau ni ma tijaniya ne ya ce in ya sa kullum na jin karatu na bin shafinka na jin karatu da ake yi amma ni ina tijaniya ba saboda ina gan kamar suna wasu ababe wasu na yi ban san gaskiya tarihi abinda da su suke yi ba ma abin da yasa nake cikin ina ina koyo koyo da yadda ake zikiri ina half time da Kur'ani da yawancin karatu ga malamin da ni na so ina gan yawanci kuma waɗanda suka yadda because eh, cewa jan da kansi ya ce kamar idan kuka ji wani abu gare ni ku yi auni da shari'a ko ba ka ba wanda ya daidai ku bi wanda bai daidai ku bari to dan ya ce kama a ah, mala ya gafarce ni me yi wa wanda suke yi wanda ya gan kamar bai dace nan ba su jahilai kenan dan kan ba su yi karatu kenan ba amma wanda su suka bari abin da ya saba da addinin na suka sake suke bin abin da ya yi daidai da addini bai gwadawa kamar shi shewa matijani ya kawo wani abu ya dora kan mutane dole wannan lokaci ba fahimta kamar shi mutum ne kuma ban taba jin in ba yau nake jin bakin malam kamar ya ce kamar shi ma yana da wani ruwan da zai ba mutane abinda na sani an ce kamar wai Eh, harshen sufanci an ce kamar sufaye suna da their own language da suka yi bai gwadawa kamar daidai suna da matsayi kamar na annabi ba shi maybe na kuskure kenan i'm only exhibiting what i was taught da ya ce kamar eh, shamu tijani ya ce yana da ruwa yana shayi shi ma shugaba ne kamar yadda annabi wa sallallahu alaihi frankly speaking, I've not heard about it. But this is my first time of it. Ama, what I heard was that he be almajiranki bai gwada hau kamar yana da sahabai kamar yadda ai malam yana da almajirai ko bai da almajirai yasa almajirai ki nan ba uh, eh, sahaban shi kenan if we may put it am I? it doesn't mean come kamar irin sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam they can be compared so again, come on, we did now to malam yeah, eh, in like eh, like you should explain more. Gaskiya haka nan ne ko like Malam was just trying to give us uh like eh, ya ba mu wani comparison about it or that is what Gani himself said kaman almajiran shi kaman na almajirai sahabai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shi tijani na yana gan shi kamar shi Allah ne ko mutane suka ce kamar shi Allah ne. That's what I want to know from Malam. Amma na ji daɗi karatu shi because I have eh, na na gane ababe da yawan da ba taba jin ba. To ka sai da ni ma na gan wasu um, su Ka sai mu ji bayani bakin Malam. Uh, Shak zan ka fahimce shi wai dangane da maganar ruwan shi bai taba jin sa ba kuma oh. tarika ne an karantar da su a wani karatu ne ba irin haka ba. an nuna shehu zai yi kuskure ba masumi ba ne Nam shek magana cewa shehu zai yi kuskure ba masumi ba ne lalle akwai inda shi kan shi tujjani a cikin ifadatul ahmadiyya inda ya bayani cewa ainihin watan kutubi shi ma mi ne kun ya bayyana cewa shi kutubi ne kuma ya ce shi manzon Allah da ya ce shi kutubi ne amma kuma ya bayyana a cikin ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya cewa ainihin kutubi shi ma ainihin ma'asumi ne kenan kutubi baya kuskure to wannan kuma abu ne wanda muke faɗa cewa wannan magana ƙarya ce annabawan Allah su suka samu wannan amma magana a ce wani kutubi baya kuskure wannan kuskure ne a sa'an nan bayan wannan a duba cikin littafi na tambiyu ulil albab wanda ke ɗauke da maganganu ɗari uku da talatin da uku na kawo wannan inda suke bayanin cewa shi kan shi yana da ainihin wato alkausara yana da salsabil wanda yake har suke cewa waliyi baya sha ba wani waliyi wanda ke sha daga wani abu sai daga ainihin wato ruwa na shi Ahmad jami tabbas wannan akwai wannan Allah sa karatun mu na gaba waɗannan abubuwan duka insha Allah zan iya gaya maka wuraren da suke sai ka saurari karatu mai zuwa zan gaya maka shahukan da suka faɗi wannan duka abubuwan da ya faɗa zan kawo maka su insha Allah To, um, sannan kuma abubuwan da yake faɗa a kan ɗarikar tujaniya kan cewa shi abin da malamin ke gaya masa, to ai ba komi ba ne, ba komi ba ne su malaman suke gaya musu, ba komi suke gaya muku, in dai kai malamin ka ɗan tujaniya ne, kai ma ɗan tujaniya ne. Malamin naka ba komi zai gaya maka abin da ke cikin tujaniya ba, kan yi wasu ma daga cikin malamai na tujaniya, wasu abubuwa ainihin su kansu wasu malamai wasu ma ba su ma san su tun da ai malaman su shehunan su ba sa karantar da su waɗannan littafan akwai wanda ba za ka same shi malami ne cikin ɗarikar tijaniya amma duk wani abu da za ka faɗa cikin ainihin wato ɗarikar tijaniya bai sani ba tun da ainihin ma bai ma karanta ba sai dai ya ji an ce kaza an ce kaza wannan shine to sai wannan magana ga ta mamin Allah sa na ganta na magana cewa salsabil a shine aka ce na'am wa yadda i arsal sabila li nafsihi kama kana alkausar li nabi sallallahu alaihi wasallama a cewa Ahmad Tijani yana da cewa yana da ainihin watan salsabili kamar yadda manzo sallallahu alaihi sallam yake da alkausar ga yana abin da suka faɗa wannan magana a dube ta a cikin ainihin wato arrimahu allazi fi hamishi jawahir ma'ani a duba alfasl sadis wa 30 a duba juz'i na biyu shahi na biyar sannan a duba cikin arrimahu al-munfasilu an hamisu jawahirul ma'ani a duba juz'i na biyu shahi na ɗari hudu da ainihin wato hudu sannan a duba cikin kitabu sa'adatul anam wanda ibrahim iyasi ya kawo shi ma ya kawo wannan inda suka ce wala ya sharabu waliyun wala ya tsi illa min baharina min nash'atil alami ila nafsi fi sur waliyi baya sha in ba za a shayar da shi sai daga ruwan tekunmu mu min nash'atil alami tun lokacin da aka halitti talitai ilan nafsi fi sura har ayi busa a cikin kaho har ayi busa a cikin kaho wali baya sha sai daga ainihin wato ruwan ruwan ainihin wato shi tijani Ahmad Tijani gare shi ainihin wato waliyai suke sha da sa'annan wannan magana kenan ga shahi nan na ambata maka wala yashrabu waliyun wala yasqi illa min baharina min nas min nash'atil alam ila nafsi fi sura sannan a duba kuma a cikin duratul harira sharhul yakutatul harira a duba juz'i na ɗaya a duba shahi na hamsin da shida suka ce famin hustamar da kullu kutubin wa arifin famin safi bahari hustaka kullu sharibin farin salsabila hutan alkhaira shurbatin wala ta da wannan ainihin lazizal masharibi suka ce faminu daga shi tujjani istamar da kullu kutubin wa arifin dukkanin wani kutubi da dukkanin wani arifi idan yana neman daɗi idan yana neman ƙari yana neman sa ne daga Ahmad Tijani sa'annan wa min bahar bahrihi daga ruwan tekunsa wanda a ruwan teku na tsinsa istaqa kullu sharibin duk wani mai sha to nan yake neman ya zo ya sha sai suka ce farid salsabirahu ka zo wajen ruwansa na salsabiri shi tijjani ka zo ruwansa na salsabil sanal khaira shurbatin za ka samu abin sha mafi alkhairi wala ta'udu wannan ainihin lazizal masharibi karka karkata daga ainihin idaniya wadda shan ta yake da daɗi wannan maganar a dube ta a cikin ainihin watan duratul farida sharhu da yaqutul farida juz'i na ɗaya shahi na ainihin watan hamsin da shida za a samu wannan to kaga anan ya kamanta kansa da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama sa'annan kuma ga wani wuri inda yake faɗin wata magana don ka gane cewa yana son ya kamanta kansa da manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana cewa ruhuhu sallallahu alaihi wasallam manzo rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama yace wa ruhi da rayuwata yace haka za yace haka suke mushiran bi asbu yana mai ishara da yatsunsa yatsunsa as-sababatu wal wusfa wato manuni da da yatsarsa ta tsakiya su ya ɗaga sama shi tijani yace rayuwata da rayuwar manzon Allah yace haka suke sai nuna ya manuni da na tsakiya kare kenan nan yana son ya daidaita kan da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ruhu sallallahu alaihi wasallam rayuwar manzo tumiddu rusul wal anbiya rayuwar manzo ke dada manzanni da annabawa bi ma'ana manzanni da annaba duk abin da suke samu suna samu ne daga rayuwar manzo kaga wannan ƙarya ce babu inda Allah ya faɗi haka cewa annabawa da manzanni duk abin da suke samu daga rayuwar manzo ne sai ce alaihi musallatu wasallam sai ce wa ruhi shi kuma yace rayuwa ta yi tumiddul aqtaba rayuwa ta yake dada kutubi kutubi wato manya manyan waliyai duk abin da suke samu suna samu ne daga rayuwar su shi tijani wal arifina da waɗanda arifai wal auliya da kuma waliyai min al'azal tun azal ilal abada har zuwa abada duk abinda ainihin watan waliyai kutubai suke samu da arifai da waliyai suna samun sani daga rayuwa ta shi rayuwarsa ke daɗa waɗanda mutane kamar yadda rayuwar manzo ke daɗa ainihin waɗancan annabawa da manzanni to wannan maganar ma sai ka dube ta cikin rima allazi fi hamish garar ma'anin sabab da wata shabiya al-fasl sadis wa talatin a duba juz'i na biyu shahi na biyar da kuma arrima al-munfasil an hamishi jawari ma'ani shira maktabil busra firasat a duba juz'i na biyu shahi na ɗari hudu da da hudu za a samu wannan sa'annan kuma har yanzu don ya kamanta kansa da manzo sallallahu alaihi wasallama a cika kawo cewa wa mara'ihi kulluha sadiqatun ka falki sun ce duk abin da ya yi mahulki. to gaskiya ne kamar yadda safiya ke ainihin wayewa to haka mahulkin ainihin wato Tijjani yake mara a ru'ya duk lokacin da tijjani ya ga mafarki wa qasaha ya ba mutane labari wannan mafarkin illa wa hiya tafarki sulfa ce ita wannan mafarkin zai zo kamar yadda asuba ke wayuwa a ga asuba haske ya bayyana haka mafarkin tijjani yake to wannan magana a dube ta cikin jawarin ani allazi bi hamshi kitabu runal islam maktabatu shabiya الباب Auwal الفصل الثالث في ذكر عقد طريق رشده جزء na ɗaya sha'i na hamsin da biyar da jawahirul ma'ani allazi yafihi kitabul ulama ishra maktabil wusta dirasati juzi na daya shahi na 27 da jawahirul ma'ani tafiqu ash-shaykh Tijani Ali Sisa a duba juzi na daya shahi na biyar za a samu wannan maganar haka kuma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya shari'an kama annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a sun yi da'awar cewa shi ma tijani Allah ya bashi shari'a Ya kulu aidan hakanan suna cewa قد أكمل الله تعالى لأبي العباس التجاني الشريعة الله يا كمل ما أبي العباس التجاني شريعة كما أكمل الله فيه الحقيقة كما يدى ya kammala حقيقة cikin tijjani wannan maganar ma a dube a cikin ainihin jawahirul ma'ani allazi da hamishi kitabu rama nuska maktabar shitabiya albabu tsani alfasulu tsani fi siratihi a sunniya jizi na ɗaya shahi na na saba'in da shida da kuma jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabul rima ishram maktabul musi jizi na ɗaya shahi na talatin da biyar da kuma jawahirul ma'ani taqiqu ashek tijana ali sisa a duba jizi na ɗaya a duba shahi na tis'in da za a samu wannan bayani kaga dunna ainihin abubuwan da yake faɗa ko ainihin wasan yana kamanta kansa da ainihin wasan annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake da kaza to shi ma ainihin wasan yana da ainihin watan ainihin watan na shiga shi kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ainihin watan ya bashi har yanzu hmm. yana daga cikin ainihin watan abubuwa da suke faɗa wanda suke son su kamanta ainihin watan Ahmad Tijani da ainihin watan Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakon ainihin watan annabawa sai suka ce shi ko Tijani shine cikamakon waliyai suka ce ya khatimal auliya'i ya mumiddahu ya man bi daharihi kullal khalqi yanzamiru wannan magana a dube ta a cikin hmm. ainihin wato alhaji abubakar a ainihin katsinawi shi ya faɗi wannan a duba na ina hamsin da biyar to dai sauran wannan ke na a takaice na bisa da takaitawa duka waɗannan na faɗa maka shahi da kuma inda ake samun waɗannan abubuwa na'am na'am uh, alhamdulillah na gode sosai amma eh ya dinga hankali da haka ni ka ce eh, ya ka ce kama mai eh, yi wa malami na bai sani ba ne ko like uh, ah, they reach up to that extent. I nake ce kama da ya abin da malam ya karanto duka uh, to my best of knowledge uh, like me dace ba. and uh and the benchy the dashi ba I pick something little come on B T T and maybe Banyama. He is putting himself like a little comparison to that. Hey, I've been there for the commandment learning, make it come on Motuka Yatu for the command here for the abu. Da be the day the sharia ba aini uh azubar accounting. abin da nake son ka gane abin da nake son ka gane wannan magana da tijani faɗa ka gane ko maganar tabbas tijani ya zo a cikin ifadatul amadiyya li muridi sa'adatul abadiyya yake cewa idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i idza wafaqa eh. faquduhu wa idza khalafa fatrukuhu yace yace idan kun je wani abu da gare ni wanda na faɗa yace ku auna shi da ma'aunin shari'a in ya yi daidai da shari'a a bi in bai yi daidai da shari'a ba ya ce a bar shi amma wannan magana ina faɗa na ambaci wannan ma a cikin wannan littafin magana ce ta yaudara magana ce ta zamba domin ainihin yana son ya yi kwaikwayo ne da shaidan iblis iblis idan ya halakar da mutum ya ƙasar da mutum zai ce shi mai jin tsoron Allah ne kamar yadda Allah ke cewa hmm. kamar talin shaidani إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين Allah ya ce misalin ainihin watan su banin nadir kamar misalin ainihin watan misalin yahudawa misalin munafukan madina eh, irin yadda suka yi ma banin nadir Allah ce kamar misalin ainihin watan shaitan ne lokacin da yake mutum ka kafirta idan mutum ya kafirta sai ya ce shi yana jin tsoron Allah Ahmad Tijani shi ya rubuta shi aka rubuta Jawahirul Ma'ani Jawahirul Ma'ani ba za ka samu shahi guda ba na littafin Jawahirul Ma'ani tun daga farko har ƙarshe da ya ka samu shahi ɗaya daga sama har ƙasa inda babu wata magana ciki wadda yake ba ta dace da Qur'ani ba shi yasa aka rubuta jawahir ma'ani duk aqidu na kafircin nan da muke karantawa shi ya shi yayi imla'in sa aka rubuta bayan ya dasa waɗannan aqidu na sa na kuma zai zo ya ce wai duk abin da ya faɗa auna shi da ma'aunin shari'a shi lokacin da ya faɗa kafin a rubuta me yasa bai tsaya auna maganganu ne da ma'aunin shari'a ba wannan yana son yayi kwaikwayo ne da shaidan shaitan in ya batar da mutum sai ya ce shi mai jin tsoron Allah ne to shine Tijjani ke son ya nuna a nan yadda ya halartar da mutane son ya kai nuna cewa shi mai biya ne ga shari'a ai shi ne manufa son ya kai nuna mutane shi mai bi ne ga shari'a saboda haka in ya faɗi magana a auna da ma'auni na shari'a sannan bayan wannan akwai inda yake maganganu akan hakika magana ta hakika har yake cewa wannan magana yake cewa wanda yake Allah so sati mai zuwa ka saurari karatu za ka ji shine za mu karanta yanda zai zo da wasu aƙidu cewa Allah yana son kafiri Allah zai yi ma kafiri rahama har ya sa nan ya zo ya ce wannan magana da nake faɗa yake cewa magana ce ta ɗan haƙiƙa ya ce magana ce wadda yake mutanen zahiri ba su da wani magana abin da za su faɗa dangane da wannan wannan ba ilimin su bane menene mutanen zahiri yana nuna waɗanda ke aiki da Qur'ani da hadisi su an mutanen zahiri yake cewa wannan ilimi ba nasu bane ta yake na wanda ke magana da wani ilimi wanda yake ba na shari'a ba ya kuma zai zo ya ce abin da yake faɗa wai ya ce a auna da ma'aunin na shari'a in ba yaudara ba in ba son yi kama da shaidan ba saboda haka wannan shine abin da muke faɗa dangane da wannan magana da tijani faɗa cewa idan samitum an shay'an fazinuhu bi mizani shar'i wannan ya yi kama da shaidan ne shaidan in ya halakar da mutum sai ya ci nuna cewa shi mai jin tsoron Allah ne shi mai biya ne ga ainihin watan Allah shi ne tijani ka son ya nuna anan bayan halakar da mutane ya nuna ga ya bi da daban-daban na kafirci da zindiƙanci to bayan wannan kuma zai zo ya ce abin da ya faɗa ya zo ya ce kuma abin da zai faɗa ya ce a auna da ma'auni na shari'a me yasa lokacin kamin ya faɗa a rubuta bai tsaya ya auna da ma'aunin shari'a ba wannan yaudara ce na'am muna mana an gafarta abin da dan tambaye shi malam like it's really important da nake son tambaye ban bayani ne ya zo Daga wannan akwai jama'a asini abinda na sani I was taught about da Tijaniya. Ba abinda ya zama dole kamar dole dole in bi in bar musulunci ba ne. Amma I was trained in yi ma nabi salati and any salati. salatin da dan yayi. Ah. Malam ahmad na ka sai ka Na'am? Eh, zan iya masa magana guda ɗaya eh kai hakuri ka bari yayi maganar sai yayi maganar sai kana da wani oh, magana ba magana ba magana na ce kewa yasa a ayyukan da aka aka sa ni aka gwada mini kamar yi ne abin da laifin zai kai ni kusa da Allah kamar karanta Kur'ani, a kiran yin istighfari da wasu ababen na na tijaniya da ni ba gwada hamila ba abin da malam ya karanto ga ya sa in bari in bari waɗannan ko ya dai yi en asa ya amna ni tijaniya ne aka nan an sa ni eh, yin azumi ranar mandi da thursday ina da askara an bani ina yi amma ababen da malam ya karanta na malami na kuma babban malami ko rana guda bai taba ya kullum kuma na zuwa wurin bai taba ya gaya mini wasu ababe da haka yasa abinda malam ya faɗi nan na yi imani kama malami na bai yi ra'ayi da wannan ba ne shi yasa bai karanta da ni wannan amma yanzu na son gane hukunci ababen da nake yin na tijaniyan nan in bari saboda cewa mafi jani ya yi waɗanda eh, eh, zantuttukan na in bari ayyukan da nake yi wanda ni ma na ga kamar like it doesn't have problem with ah, ah, shari'a ya sa an bari ko in ci gaba da yi ke ni na zubo eh, a nasin ta na zubo da tijaniya. Na malaga. Abin da zan ba ku shawara, abin da zan ba ka shawara shine. wato ka bi abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun Allah ya ce wannan ita ce hanya ta wato hanyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake akan ta Allah ya ce fattabi'uhu abi wannan hanyar Allah ya ce wa la tattabi'u subula tarku bi an hanyoyi duk wata hanya da za a jingina zuwa ga wani mutum Allah ya ce kar a bi wannan hanya domin idan kace za ka bi hanyar tijani ka yi kenan ka kudurta kana akan aqidar tijani tana akan hanyarsa to Allah ya hane ka ya ce wala tattabi usbula me yasa Allah ce takku bi an hanyoyi Allah ce fa tafarraqa bikum an sabili za su raba ku da hanya ta sai Allah ce zalikum wasakum bi wannan shine abin da Allah ya muku wasiya da shi ayin la'allakum tattaquna wa kila za ku ji tsoron Allah ka je ka samu malaman sunna za su bayyana maka abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da yadda za ka yi zikiri da yadda za ka karanta alkur'ani da yadda za ka yi salati da za ka za ka yi istighfari babu inda Allah ce ka yi ɗarika tijaniya da kuma hanyar ka abubuwan da suka zo maka da shi an zo da shi ne saboda a yaudare ka bayan ka yarda da su sai a rinka cusa maka wasu abubuwa waɗanda ba su kamata saboda haka tun farkon lamari abin da mafi alkhairi gare ka kai waki da ita ɗarika baki ɗaya da duk wani abu da aka baka da aka yi maka sharafi ka tambayi malaman sunna su yi maka bayani abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah manzo Allah ya zo da salati daga wurin Allah manzo Allah ya zo da istighfari daga wurin Allah manzo Allah ya zo da hailala daga wurin Allah manzo Allah ya zo da subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar da a karanta Qur'ani duka manzo Allah ya zo da shi daga wurin Allah ka tsaya ga abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah wannan shine alkhairi gare ka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah ce wa man yushaqiqir rasul duk wanda ya saba ma manzo min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana ta bayyana gare sa manzo Allah ya faɗa ga hadisi iyyakum wa mudasatil umur ka shaidin ku da abubuwan da aka kago aka sanya ga addini to Allah ce duk wanda ya saba ma manzo manzo ya ce kaza ka saba mishi wa yattabi da sabilil muminai kuma ya wata hanya wadda ba ita mu'minai suka bi ba idan aka ce mu'minai a cikin wannan addini waɗanda a farkon masu shigowa shine sahabban annabi Muhammadu wannan dariƙa da kake tana a kanta idan aka tambaye ka tsakaninka da Allah Abubakar yayi wannan dariƙa tana ce Abubakar bai yi ba in an tambaye ka tsakani da Allah Umar yayi wannan dariƙa tana ta bai yi ba in aka tambaye ka da Allah Usman yayi wannan dariƙa ta zaka ce bai yi ba in aka tambaye ka Aliyu yayi wannan dariƙa za ce bai yi ba ashara almubashsharuna na birjanna idan an tambaye ka ko ka tambaye ka wani daga cikin sahabbai ka da Allah sun yi ka tijaniya za ka ce ba su yi ba haka idan an tambaye ka tabi'ai za ka ce ba su yi ba haka tabi'ai tabi'ai ba su yi ba to ya za ka wanda ka ce sai ka bi wannan ɗariƙa saboda malamin ka ya aza ka akan wannan ɗariƙa ko malamin ka ne ya aza ka akan abu in dai da Allah ce ka yi abin ba to in ka ta wurin Allah za ka da hujjar da za ka ba Allah wannan ita ce wasiya ta zuwa gare ka kuma wannan ya zama to shine bayani na ƙarshe insha Allah sai malam kaki su yana son kila ya bayani kila malam Muhammad zai bashi bayani dama ya dan yi bayani kadan na assalamu alaikum to assalamu alaikum malam malam Allah ya saka da alkhairi wallahi malam ya yi bayani gamsashe Malam ya yi bayani gamsashe kuma Allah ya saka da alkhairi ina tambaya kama ina tambayan kama abinda nake yi na istikfari da ababa na'am na'am na'am shine an ce an ce ka bi wanda manzo ka tambayi malaman sunna su gaya maka ni manzon Allah ya zo da shi daga wurin Allah su gaya maka ko yanzu cikin daren nan ko gobe da safe je ka samu malaman sunna akwai istighfari akwai sayyidul istighfari akwai subhanallah walhamdulillah akwai karatun qur'ani da komai wanda manzon Allah ya zo da shi daga wurin Allah ka tsaya ga wanda manzon Allah ya zo da shi daga wurin Allah shine mafi alkhairi gare ka wanda zaka karba a ce na tijani ne wannan na ɗarikar tijani ne to shine muka ce kar ka bi hanyar tijani duk wani abu da za a kawo a ce ka karbi wannan abin ka ta tana kan hanyar tijani mun ka ce kar ta yi haka nan ka dawo ka tsaya da hanyar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake akanta da shi da sabon shi shine abin da muke bayani na'am Eh na fahimta ina son gane hukunci kamar yasa eh wannan asarin da nake yi wannan eh. wannan abu like bai dace da musulunci ko ba shi cikin musulunci shi nake son gane because abin da na tuna da waɗannan azkarai ai sai ka haɗe su ai ka ce malamin ka ya baka ai baka ba ka azkaran ba eh malam kaki suna malam kaki su kana wurin eh ina nan ina ina jin yawa kola na nuna wa cewa um, yana azumi litani da alamis yana zikirinsa ba shari'a ta zo da shi shari'a ta zo da azumi litinin da da alami a shari'a musulunci ya zo da wannan to yana ta yi shi bisa ga manzon Allah shi ya zo da shi daga wurin Allah yana zikirin eh, ba wai cewa shi gani shi ya azata akan wannan ba za ta yi shi ne akan cewa manzon Allah shi ya azata akan shi kola na'am salamu alaikum kola yana ji na nake ina ji are you listening to me mr kola i'm listening to you I'm listening to you. Okay. Oh, yes, I'm okay, listening thank you. to you. My question, so, my eh, eh, question was that. Uh, so na tambaye ka ne. No, kola na eh, shi mu. Uh-huh. Na yin wazifa, kana yin wazifa? To, lokacin da kake wazifa, ka san sharaɗan yin wazifa? Eh? sharaɗai na yin wazifa shehu tijjani ya ce ya faɗa idan akwai sharaɗai da ya shimfiɗa in za ka yi wazifa duk lokacin da za ka yi wazifa sai ka halarto shehu tijjani a cikin zuciyarka sai ka ƙudirce cewa shehu tijjani annahu jalisun bai daidaika yana, yana zaune a gabanka min awwali zikiri duk lokacin da za ka fara zikiri ila akhiri har zuwa ƙarshe wa yastamiddu minhu kuma ka ninga neman agaji da daɗi zuwa ga Shehu Tijjani kana kudirce wannan abun ah, kana kudirce wannan abun in za ka yi ah, a ba gwada mini wannan ba kuma ban taba ji wannan abu ba ba kamar yadda ba ne abin abinda ya kuke ji abin kusa aka gwada ya kuke ji abin ya kurji to da abin da aka gwada ni na ga maka eh, na ka tambayi malamin ka ka tambayi malamin ka in ka koma mm. ka ce da Allah shehu eh. Tijjani ya faɗi wata sharaɗai na yin wazifa ko bai faɗa ba wallahi wannan sharaɗin a cikin jawahirul ma'ani shehu Tijjani ya abinda zan gaya mai abinda sannan kuma abu na biyu zan gaya maka kana yin salatul fati kana yin salatul fati eh, ina yi to ka yadda cewa zancen Allah ne salatul fati ni a ban yadda kamar zance Allah ba na amma na yadda kamar to shehu tijani ya ce shehu tijani ya ce mallam ya ataki eh. duk wanda bai kudirce bai mm. yadda ba annaha min kalamillah cewa ba ta daga cikin mm. zancen Allah la yahsulu thawabul mm-hmm. mazkur fiha ba zai samu ladan da aka ambata a cikin salatul fati ba saboda haka kaga salatul fati da kake yi aikin banza kake yi a wajen eh. tijjani haka wazifar da kake yi <laughs> aikin banza kake yi tunda duk baka samu baka cika sharaɗan da aka buga aka aka faɗa a cikin wazifar ba idan ba na yi ta zancen Allah ba cewa Allah ne ya rubuta ta da alƙalami na ƙudura ya kawo wa Muhammadu Bakari kuma baka yadda ba cewa ta yi daidai da Alƙur'ani to dubu shida in baka yadda da wannan ba to baka da ladan karanta salatul fati haka shehu tijjani ya faɗa a cikin jawahirul ma'ani Malam, yawon kuri bari eh, like for me to be very clear here. Inda aka sa ni ciwon gaji, an ce min kamar kowane salati na yanzu I think I was taught by my leader. And I've been into it for so many years. And I'm about 25 years now. Kuma Natasha babana the family now, su to, su that that is what they were into. i am eh, na tashi aka because I, I wasn't so close to the Aka sa ni and ina zuwa karatu wurin malami not so sauka like I went further. abin da yake gwada mini ya bar na gane kamar duk abin da wanda ya kawo gab ya ce kamar da yi amfani da wasu maganganu ya dace da shari'a na ana wulgawa ba a yin amfani da shi to shi abin da shi yake kan kenan and that is what he teaching ko ina ya je yake wa'azin shi ake yake yi to shi ma ya yi karatu daga masar ya kogo to shi yana wa'azin shi abin da yake fadi kenan amma shi yana yin wannan aiki saboda wannan aiki yana ga aikin nan shari'a ta yadda da shi la ilaha lalla yana annabi ya ce yi sifar annabi ya ce yi abinda duka ake yi na annabi ya ce yi amma other in da maybe bai yadda da shi nan shi dai yin shi saboda ladan nan ba shi wa mace jan dai bayar ba Allah yake yi kuma ka zo da kai yi wazifar da ka yi imani kamar kana yin abu tsakaninka da Allah ba tsakaninka da cewa mace jari ba kuma ka yadda kama abin da kake yi kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka gwada mini kenan to assalamu mm. alaikum aka rama kallahu wato yadda aka gwada maka din nan manzon Allah kamar yadda malam dazai maka bayani istighfari akwai ta a eh. cikin alqur'ani manzon Allah eh. ya zo da ita ko bai zo da ita ba akwai shi la ilaha illallahu da salatin annabi duk manzon Allah ya zo da su ya koyar ko bai koyar ba ya kawo ya koyar to me isa ka karbi na tijjani baka karbi na, na, manzon Allah ba to ina yi duk ina yi duka sai kan malam bai da ba anya kai wani salati kenan banda banda na eh, salati ibrahim yan kai wani salati ba shi na Allah bai karban In kai wani salati Allah zai karɓa, amma abin da ni nake ce maka. Shi wannan salatin fati din, shi wannan salatin fati din, yana da sharaɗai, yana da sharaɗai. I want to be well, I want to be well educated, na ce kamar na son gane. Ba anyan kai salati, kai kai kamar wannan salati ba wani abu na shirka ko wani abu da yake clarify wani abu except wanda kake jinjina salatin nan makai. yasa ba banda salati ibrahimiyya in kai wani salati Allah zai karba ga annabi zai karba mana Allah zai karba amma salatul Ibrahim ya fi kowane salati alala amma in kai wani salati Allah zai karba amma salamu alaikum abinda ni nake gaya a tambaye ka dazo eh. ce maka ka yadda zantan hmm. Allah ce salatul fati kace baka yadda ba Nake to idan ka ce baka yadda ba ka karyata Shehu Tijjani. Shehu Tijjani ya ce duk wanda bai yadda zancen Allah ba ce to ba zai samu ladan da aka faɗa a cikin salatul fati ba. Ya hankuri, ka puti down to leading question ne, ka ce kamar, ta a jani ya ce kamar, ka kawo kamar reference kamar, in bai i was i was well educated kamar ababen da salatin nan ke clarify a lot are seen exemplary in quran The nan ka read kana samu like the word word to in quran most of it uh, most of it amma eh, kuma eh, zance and like uh, yanda abin yake clarify ma mutum my eh, Anema Sallallahu sorry to say with my Anema Sallallahu you could see that it was something Kalmomima to Chachako, eh, like it's very beautiful word that is being like uh, written to praise him. The meaning, the meaning of, uh, but, uh, meaning din kalmomin na salatul fati idan ka bi ma yanda eh. Shehu Tijjani ya fassara su minin din kalmomin na salatul mm-hmm. fati yanda Shehu Tijjani ya fassara mm. a cikin Jawahirul Ma'ani za ga kafirci ne in mm. da zan fassara maka su yanzu yanda yake da kalmomin to ba za ka ba za ka kuma karanta ta ba ya kur fassara mini ni na so ne gaskiya to kaga idan a cikin Jawahirul Ma'ani Shehu Tijjani ya faɗi abin da Salatul Fati ɗin nan take nufi. tana ɗaukan ma'anar eh. haƙiƙatul muhammadiya wato haƙiƙatul muhammadiya mm. asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato an halicce shi mm. ne da haske na Allah subhanahu wata'ala sannan kuma mm. haƙiƙaninsa eh. hakikaninsa shi ne ah, a hakikanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh, haditina haditina eh, hadisi eh, sayyidina jabirin nan ba gaskiya bane da ya tambaya annabi kamar mini farkon abin da Allah ya halitta ya annabi yake mai kamar askin wannan hadisin da aka ce awwalu wannan hadisin hadisi ne na ƙarya sufaye suke amfani da shi saboda wannan me yasa yake exist me yasa yake exist Eh? me yasa yake ai abin da yasa ai hadisi ne na karya. ba za ka same shi cikin bukhari ba ba za ka same shi cikin muslim ba ba za ka same shi cikin muwatta ba ba za ka same shi cikin sunan Imam ahmad sunan abi dawud da sunan tirmizi duk littattafan nan na musulunci ba za ka samu wannan hadisin ba kuma wannan hadisin malamai suna kawo shi suka ce wannan hadisin karya aka yi wa manzon Allah farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara halitta kamar gaskiya gaskiya ba annabi ne abin da aka fara ba shi ba ne ba haske ba ne alƙalami ne alƙalami na kudura shi ne hadisin abdullahi bin mas'ud shi ne hadisin abdullahi bin mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa alƙalami alƙalami Allah subhanahu wata'ala ya fara halitta fajara bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah wannan shine hadisin da ya inganta amma tsaya na gaya maka asalin abin da yasa su sufaye suke so su tabbatar da cewa wai farkon abin da aka fara halitta shine haske wai da wannan hasken manzon Allah wai manzon Allah Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki haske daga jikinsa fa qabada qabdatan min nurihi ya wani haske daga jikinsa sai faƙala da hakuni muhammada sai cewa hasken ya zama annabi muhammad sai ya zama manzan Allah wai da da hasken manzon Allah kuma sai aka halitti dukkanin halitta sabida haka idan ka ji waɗannan sufayen suna gaya maka wannan sai su ce maka inda komai zai koma asalinsa to da komai zai koma jikin manzon Allah manzon Allah kuma ya koma jikin Allah Shi shine aƙidar wahadatul wujudi ma'ana komai Allah ne Sabida wai komai ɗin daga Allah yake kaji inda mummunar aƙida ta fito ke saboda haka wannan babu wani malamin musulunci daga cikin magabata babu wani malamin musulunci daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai daga cikin tabi'u tabi'ina da yake faɗan wannan mummunar aƙidar waɗanda suka zo daga wannan mummunar aƙidar su Allah ne su ibn arabi kuma tun a wancan lokacin malamai suka kafurta su suka ce wannan abin da kuka zo da shi kafurci ne zindikanci ne Na'am, kola. Malam Muhammad wannan kola ya kamata a dakatar da shi aka dare Karfe daya mutane karfe na dare. Dare karai. na ji ya kamata a ce waɗannan bayanan da malam takis ya yi maka ya kamata a ce ya fahimta ya kamata ce ya fahimta. Idan ka zo? In dai waɗannan bayanai bai sa ya fahimta ba, to ban san abin da za a yi mishi bai fahimta. Daga cikin jawahirin ma'ani in Allah yadda za ka samu wannan fassarar. Wannan na ɗan gutsara maka. Yau insha Allah na na na na kira na kira na kira insha Allah. To yawa yayi kyau. Na gode malama. Assalamu alaikum. Masha Allah. Um, mun gode ku yi hakuri mu duba mu dasa aya nan lokaci ya riga ya wuce mm. eh ku yi hakuri to malam Muhammad tsaya na tsaya a nan wajen da na shigo ma zan yi wani ta'aliki to amma dai tsaya na bar ta'alikin eh kai hakuri insha Allah tun da lokaci ya kure to ba matsala to mun gode na'am shek barbata kai hakuri barbata lokaci ba kalman ka na karshe insha Allah mu duba mu dasa aya masu kira ku ya ba mu yamdoke abu na karshe da za mu riye da shi shine ainihin wasan muna kira zuwa ga mutane a koma mu littafin Allah da sunnan manzo a kauce mu dukkanin wata hanya da wani ya zo da shi wata hanya da wani ya zo da ita wanda ake jingina zuwa gare a ce hanyar tijani ko hanyar wani ko hanyar wani sannan akwai wani abu wanda da yawa mutane ba su tsaya su yi la'akarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dan uwan babansa abi talib a lokacin da mutuwa ta zo masa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce ce la ilaha illallah kalma wanda zai kawo hujja da ita gaban Allah don a samu masa rahama a wannan lokacin Abu Jahal da wasu ainihin wato manya-manyan kafirai suna tsaye kan Abi Talib sai suka ce masa yanzu zaka yi kyamar hanya Abdul Muttalib to kalmar sa ta ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ce masa ya ce la ilaha illallah su kuma dancan kafirai su faɗi to kalmar sa ta ƙarshe cewa ya mutu akan addinin Abdul Muttalib kaga wannan yana nuna mana cewa duk wani mutum wanda yake in kafiri ne in ka kudurta cewa kana akan addininsa in ka mutu to kai ma ainihin za ka yi irin mutuwarsa tunda kun ga da lokacin da ainihin watan aka ce aka ce yanzu za ka yi kyama addinin abdulmuttalib da wannan lokacin misalin ya ce shi yana akan addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga da ya mutu musulmi amma sai ya ce yana akan addinin abdulmuttalib kaga wannan yana nuna mana kenan duk wanda ya ce yana akan addini wani mutum wanda yake wannan mutum kafiri ne to kai ma ainihin wato za ka yi hasara kamar yadda ya hasara tijani da kansa shi yake bai shafi kanshin addinin musulunci ba tijani da kansa shi yace akwai abin da bai faɗa ba da ya faɗa kowa zai tabbatar cewa shi kafiri ne tijani shi ya bayyana cewa ga yadda yake sallah taraktu takbira wa da wal qira'atu salatu ayyama to ya za ka yadda ka mutu ka tayi gaban Allah kana mai kudurtawa kana akan hanyar tijani kuma yana akan aqida ta wahdatul wujud cewa komi Allah ne to saboda haka muna yi mutane tambihi kar ka kuskura ka mutu ka sai gaban Allah kana akan hanyar Tijjani wanda ba a hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyar tijani tana da bambanci da hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da muke tambihi zuwa ga al'umma a yi riko da littafin Allah da sunnan manzo a kauce ma ɗariƙar Tijjani a kauce ma dukkanin wata hanya wadda ta saba ma abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah za mu takaita a nan su ba na allahumma bihamdika nashhadu an na ilaha Allah anta ila an natubu ilayk ah, assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh shek muna godiya Allah ya saka da alkhairi insha Allah muna insha sati na gaba insha Allah